masha Allah a bisa fahimta ta yadda hmm. na fahimta fahimci wannan rubutu hmm. kamar kana cewa ah, Dr. Idris ah, Abdulaziz ya tsora wannan malami kan kudirin shi ta malanta wadda kuma a bisa fahimtar ka da ganin wannan bawan Allah bai kai matsayin ya zauna kan wannan kujerar ba. Sannan kuma ka tabbatar da cewa shi yaron yana da aƙida irin ta Boko Haram. Hmm. to a nan gurin kuma ka tabbatar da cewa shi daga idan eh, malami ne na aƙida sannan kuma duk irin karantarwa yaran nan take irin ta boko haram shi daga idan ya sani amma duk da haka ya ɗauko shi ya ɗora shi kan kujerun shi hmm. inda yake karantarwa hmm. to a nan gura a nan guraren gaskiya a bayyana wannan topic ɗin taka shi ne shi kai shi kana alaƙanta ta Idris da irin karantar wanda yake irin ta boko haram saboda yana ɗauko 'yan uwan shi 'yan boko haram ko masu da boko haram ko masu karantar da boko haram yana za su akan kudin rufi hmm. a nan guraren a gaskiya a gaskiya ban ga adalcin ka ba hmm. ban ga adalcin ka ba saboda kawai dan wata eh, wani abu ya haɗa ka misali da malam ba zai to ba ka fito ka nuna ka kai tsaye game da shi kana alaƙa ta shi yana tare da waɗanda suke da ɗan boko haram wannan magana gaskiya ni a hidda aka ban ji daɗin ta gaskiya na'am yanzu ka gama za ka ɗan bani dama ne shari kan abin da ka faɗi na'am bismillah da Allah kana ji ka ji na ce dakta yana da aƙidar boko haramun da Allah a baka faɗa ba to amma me yasa aika kawo Eh, yi magana da kai da ka ɗauka kamar yanzu magana ce ta hausa a tambayar ka ne me yasa ka kawo sai ka ce kaza ne yasa na kawo ai abu ake na fahimta dalilin da yasa na kawo saboda haka shi inda ka ce wannan yaro yana karantar da aqida ta boko haram yawwa yawwa yawwa yawwa to dan tsananin, ka yi bani amsa kana ji kai bani amsa dan dakata da Allah yaron ba shi da aƙidar boko haramun ko yana da ita bai da ita ni ban ganta ba bai da ita ah, kaka damu a ah, kaka damu tunda ai kace to ai ka ji illar kace baka ganta ba sai kai shiru yawa sai yawa yawa kai baka ganta ba da Allah da Allah kaga abin da yaron nan yayi ko ya ce tsaya tsaya mana ya wa alkali na zariya kafiri kaga abin da ya ko? Eh, ina ina duk abin da ba to da Allah a cikin aƙida sunna kawai kai tsaye eh. ake zuwa a kama sunan mutum a ce kafiri ne shi a eh, a matsayin ka na ahli sunna eh ya kamata idan mutum ya yi abin da za a iya bayyana ko an ga da al'umma ya kamata a yi to a kama sunan shi a gaya ma mutane wannan musamman zai fakar da jama'a wannan abu ne ba wannan na tambaye ka ba da Allah kana ji kaga wato idan kuka fara magana kuna bayyana kanku sai in ga kamar alamar rashin gaskiya abin da yayi na kiran wana kafiri ne ya janyo aya haka yake cikin fahimta sunna haka ake yi kawai kai tsaye kawai ka janyo aya ka ce wani kafiri ne ka kama sunansa ba tare da wa'insu abubuwa sun gabata ba haka yake dama, dole ne wannan ya kafurta ya kafurta aikin da alƙali ya yi ne ba ya kafurta ba a matsayin shi na ya kafurta shi aikin da alƙalin ya shi ne ya kafurta to shi kenan da Allah dan maimaita mana abin da yaron ya ci, dan maimaita lafazan bi lafazin dan maimaita ya nuna wa al'umma ƙarya a duk inda take ya kuma ba su ikon guje mata a gurguje yan uwa kamar yadda na yi bayani cewa yau karfe tara zan zo da wannan topic din kuma wannan kamar shi ne zama na ƙarshe a dai kan wannan matsalar shi bin muhammad din eh, abin da za mu jirawo shi ne malaminmu dakta shin zai karbi gyara zai san cewa wannan zai fahimci cewa wannan abin da ya yi illa ne wata fiye sunna ya fito ya barranta kansa daga wannan yaron sa'annan kuma ya ɗauka cewa ya yi kuskure da har ya sa shi a matsayin mujtahidi da kuma ya alaƙanta shi da Sheikh Abubakar Gumi. wanda insha Allahu eh, zan yi karatu akan wannan yadda na faɗi na buɗe littattafai na karanto kamar yadda jama'a suka sani wato duk abu muka ga illa wanda wannan illar Allah ta fi kowace illa wannan matsalar ta fi kowace matsala duk abin da muka ga zai tozartar da harkar ilimi duk abin da muka gani zai haifar da mummunar aƙida cikin tafiyar ahli sunna kuma muka tabbata mun ba hanyoyi a gyara ba za a gyara ba to dole mu wa al'umma bayani wannan shine amana mun sauke nauyin da Allah ya dora mana jama'a su gane ko su fahimta wannan na hannun Allah amma bayani dole ne mu yi kamar yadda insha Allahu zan fara ta hanyar sa muryar datta ya faɗi sa'an nan kuma sai mu ɗauko littattafai mu karanta sa'an nan sai mu ba da dama insha Allahu haka zami a gurguje na fara daga farko don mi datta adalci mu fara sa muryarsa ya fara faɗi game da yaron mu ɗan fara jin abin da zai ci game da shi don yi haƙuri da Allah. Magana ta bidiyo yake cewa sharrin hoto ya fi na zina. Hatsarin hoto ya fi na zina. To na hadi na irin nasa. Kamar shi abokar gumi ya taɓa ne ishihadi yake cewa siyasa ta fi sallah. hadi ne. Wannan shi ne maganar da Magana ta bidiyo yake cewa sharrin hoto ya fi na zina hatsarin hoto ya fi na zina to na ishihadi na irin nasa kamar shi abokar gumi ya taɓa ne ishihadi yake cewa siyasa ta fi sallah ishihadi ne to kamar yadda na faɗi tun a zaman farko wato wannan ba babban kuskure ba ne kuma wannan zai janyo ɓarna da halakan dubban mutane wanda duk ɗalibin ilimi ya san wannan bin muhammad ɗin tantirin jahili ne wallahi duk ɗalibin ilimi ya sani kuma duk wanda ya san manhaji na ahlus sunna ya san wannan bin muhammad ɗin afkar ɗin khawarij ne da shi wallahi duk kuma wanda yake ɗalibi na ahlus sunna ya san wannan bin muhammad ɗin illa ne wa tafiyar sunna wa manhajin sunna rusa sunna nema haɗa kai tare da shi to amma kamar yadda na faɗi wato dakta Allah ya ganar da shi kuma isa ya gyara wato shi duk dattinka duk muninka duk ƙazantarka duk lalacewarka in dai za ka goyi bayansa to shi kai a wannan lokaci kai fari ne kai mai kyau ne kai mutumin kirki ne bakka da dattin komai a wajensa musamman in za ka dace da shi gurin yaƙar wa'insu wanda shi yake yaƙa to kai kai ne nasa ko da za ka zamanto illa wa tafiya suna shi datta baya kallon wannan abu ko da za ka zo da wata fikira wacce rushe sunna ne shi datta ba ruwansa da wannan jalibin abin da dakta kawai shi ya fi kulawa shi ne, shin kana tare da shi ko baka tare da shi shin kana yaƙar waɗanda yake yaƙa ko baka yaƙa amma idan a ce za ka taho da datti to dakta zai rungume ka in a ce za ka taho da ƙazanta to dakta zai kamo ka kuma ba lalle ba ne ya mai da kai gurin tona ma asiri dangane da wancan dattin da kake ɗauke da shi haka kuma shi ya faru a kan wannan yaron da haddatta ya kirawo shi da matsayin mujtahidi eh, har ya alakanta shi da malam abubakar goma amma abin da zai baka mamaki shine wato dakta ta ina ya san wannan yaron tsaya ya faɗi da kansa ta ina dakta ya san wannan jahilin ta ina dakta ya san shi tsaya dakta ya faɗi da kansa to ni daga cikin su wanda na fi sani shine shi ma dalilin sani na shi shine social hanyar social media shi malam Muhammad shine na sani amma sauran wadanda suke tafiya tare da su gaskiya ba wanda na waye da shi ba saka maka shi a daidai nan إن الحمد لله نحمده to ni daga cikin su wanda na fi sani shine shi ma dalilin sani na shi shine social hanyar social media shi malam Muhammad shi ne na sani amma sauran waɗanda suke tafiya tare da su gaskiya ba wanda na waye da shi ba saka maka shi a daidai nan إن الحمد لله نحمده to wato kun ji datta ya faɗi da kansa inda ya san wannan bawan Allah dalilin saninsa ga wannan bawan Allah shine social media shi yasa ran rannan na faɗi na ce wato sharuɗa da malima suka ajiye suka gindaya da har sai mutum ya cika su zai zamanto tahidi ba su ne a wajen dakta ba kaga yanda aka yi dakta ya san shi kuma zan sa muku dakta zai faɗi da kansa yaya akai har ya ɗauki wannan yaron da mahimmanci zai faɗi da kansa kaga dai jahili ne mai aƙidar boko haramun kuma illa ne wa tafiyar sunna rushe tafiyar sunna ne yanzu abin da boko haramu suka haifar mana a nan ƙasar ci gaba ne wa addinin musulunci to duk wani afkar na boko haramun wannan yaron in ka saurare shi so ɗaya in dai kana da ganewa sai ka gano yana da wannan akidar kuma dakta ya sani dakta ya sani amma kaga dakta ya jawo shi har ya zaunar da shi akan kujerarsa wanda malama musamman na ahli sunna suna taka tsantsan saboda sun san ilimin nan amana ne sun san ilimin nan addini ne kamar yadda ibn sirin ke cewa inna hada la ilma dinun fanzuru hudu na dinaku yace lalle wannan ilimin da kuke gani addini ne ku yi duba ku ga dagawa za ku karɓi addininku ashe kenan amana jama'a masu sauraron dakta suka bashi na addininsu kenan duk wani wanda yake da mummunar aƙida ko yake jahili da bai san ma inda aƙida suna ta dosa ba ko yake da aƙidar khawarij to illa ne datta ya zaunar da shi akan kujerarsa saboda yanzu in wani ya ɗauke shi jahili zamansa a nan zai fahimci ashe ni kuskure ne malami ne kuma duk abin da zai faɗi zai yadda saboda ya ga waɗanda ya ɗauka a matsayin malima su ma sun ɗauke shi a matsayin malami kuma duk ba komai ne ya sa fa dakta ya yi masa haka ba tsaya ku ji dakta ya faɗi da kansa ba komai ne ya sa dakta ya yi masa haka ba a'a saboda dakta ya ga cewa sun yi tarayya da shi wannan yaron gurin yaƙan wa'insu mutane wato duk da zai shigo da aƙida da ba ta sunna ba duk da zai shigo da afkar na boko haramun to dakta ya fi fifita yaƙar wa'ancan da shi wannan jahili yake game da ɓarnar da zai haifar cikin tafiyar sunna ya fi mahimmanta wannan waje tsaya kuma ku ji da kansa zai faɗi tsaya ku ji to wallahi ko an kashe ni akwai iri na ɗarurruka za su taso kuma za ku gaya musu za ku ji jiki to wallahi ko an kashe ni akwai iri na ɗarurruka za su taso kuma za ku gaya musu za ku ji jiki za ku ji jiki sai kun gwammace ma gara ni a yanzu ga wannan abuja ba dan ambaci sunansa ba ai gashi nan ai gashi nan abuja yawa ba ni da alaka da shi haka kullu ya bullo ya faɗi maganganun da akan kungiya ma ni ban taɓa faɗa ba har zuwa yanzu shekara talatin da wani abu nake har yanzu ya faɗi maganganun da ba taɓa faɗa ba ba zan faɗi sunan sa kun fi ni sanin sa wai ahlu makka da rabi ha mutane ba sun fi sanin lungun ta duk wani lungun mutum makka fi ka sani kun fi ni sanin sa na ga kamar sun je ba za su yi mukabala da shi ko <laughs> na ga sun je yawwa yawwa gane ni ma ina ɗaukan ku wani dai wani dai kar bata masa abincinsa gara a bari ta dukan su din kuma shi kadai bane ba shi kadai ne ba ka duba duk yawan to kun ga inda yi tarayya da dakta wato dakta bai duba fikirar da take tattare da wannan jahilin ba bai duba illar da take tattare da wannan jahilin ba matuƙar dai zai yaƙi wa'inda yake yaƙa su ne 'yan ƙungiya to ko da ya shigo da aƙidar khawarij cikin ahlus sunna aƙidar boko haramun shi wannan ba shine ya damu datta ba ba shine ya damu datta ba abin da ya damu datta shine ya su da yake yaƙa 'yan ƙungiya na tabbata in za a yi insafi tabbas ƙungiyanci wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne kuma ba dukkanin wani wanda yake cikin ƙungiya ba ne yake ƙungiyanci kuma hatta ma ni yanzu fa ni yanzu wani ya daina zuwa ya ce min ko shi kaza ko shi kaza ko shi baya ƙungiya ko baya an daina min irin wannan abin zan ga kawai yanda ka ɗauki wa'insu jama'a wanda kake dangantu eh, wanda kake dangantuwa zuwa gare su ne a yanzu duniya za ta gane cewa lallai waɗannan da suke cewa ƙungiyanci ƙungiya sun fi kowa yin ƙungiyancin sun fi kowa yin ƙungiyancin duk mai hankali kuma zai fahimci haka to kaga yanzu dai dakta ya faɗi ya ce ko an kashe shi akwai irinsa wato dakta nan yana gaya wa al'umma muhammad irinsa ne yaya ya zama irinsa ya faɗi waje shine yana yaƙa ƙungiya amma kuma ya manta ko dakta ya ajiye fikirar boko haramun da yake ɗauke da ita ba shi yadda mu dakta ba da Allah yanzu in za ka yi insafi dan Allah dan Allah da mai aƙidar boko haramun da 'yan ƙungiyar da dakta yake yaƙa dan Allah a bisa insafi wa ya fi illa wa tafiyar sunna don Allah mai hankali mai ilimi zai ce wanda yake da fikirar boko haramu? to amma in ka fahimci dakta shi ne, ba wai mutum yawa sunna illa shi ba shi wannan shi bai dame shi ba ba ya zo da fikirar boko haramun shi wannan bai dame shi ba ba ya ɓata sunnan ba ba ya fitar da mutane daga cikin aƙidar sunna zuwa wata aƙida daban ba tunda na tabbata dakta yadda yake faɗi ni ban taɓa ji ya fitar da wa'anda yake yaƙa yan ƙungiya daga cikin aƙidar sunna ba ni ban taɓa ji ba ni ban taɓa ji ba amma kuma kai ka sani dakta ya sani wannan yaron ba aƙidar sunna ke ɗauke da ita ba aƙidar khawarij yake ɗauke da ita aƙidar boko haram yake ɗauke da ita amma kaga inda dakta ya ce irinsa ne Eh, kamar yanzu dakta yana gaya mana wannan mai aƙidar boko haramun ɗin irinsa ne kamar yanzu dakta yana gaya mana wannan mai aƙidar khawarij ɗin irinsa ne ta wani ɓangare ya zama irinsa ta yaƙa ƙungiya amma ya ɓarnar da zai yi cikin tafiyar sunna ba shi ya damu dakta ba yaya aƙidar da zai ɓata ya zo da wata aƙida daban cikin aƙida sunna ba shi ya damu dakta ba kawai abin da ya damu dakta inda suka haɗu shi yasa na ce ma komai dattinka komai kashinka komai kazantarka in dai za ka zamanto tare da datta to yana mantawa da wannan ƙazantar taka kai wankakke ne kai shafaffe ne kai mai kyau ne haka kuma dakta yake kuma duk mai bina mai bibiyar dakta tsakani da Allah zai ce wannan abu da nake faɗi haka yake in kuma ma ba haka yake ba ai ga hujja ai ga hujja ko kana nufin ka ce tun daga fitowarsa da dakta ya ce ya san shi a social media kana nufin dakta bai gane cewa wannan yaron yana ɗauke da da khawariji ba kana nufin ka ce min dakta bai gane wannan yaron fikirar boko haramun ce da shi ba kana nufin ka ce dakta bai gano illar da wannan yaron zai wa tafiyar sunna ba kana nufin ka ce alkanawi da ya gano ya haska shi tun farko tun kafin in zo in masa na hamadahu na haska shi ai kana nufin ka ce na fi dakta ganewa ai in ka faɗa ka ka kaskantar da darajar dakta kawai dai ka ce dakta ya sani amma tun da dai ya haɗu da shi gurin wani abu to duk muninsa duk illar da zai wa sunna duk fikirar boko haramun da zai zo ya halakar da al'umma to wannan bai damu dakta ba wannan shine sakon sannan mu koma a gurguje saboda ina so ne mu ringa tafiya nan muna adalci an gane mu ringa tafiya muna adalci to wallahi ko an kashe ni akwai iri na ɗarurruka rasu taso kuma za kaji ko ko an kashe dakta ya ce akwai irinsa ɗaruruwa sai ya masala ire-iren nasa tsaya kuma ku gaya musu za ku ji ciki za ku ji jiki sai kun gwammace ma gara ni a ah, yanzu ga wannan abuja ba don ambaci sunansa ba ai shi nan ai gashi nan abuja ka ji ko to wannan gaskiya illa ne wa tafiyar sunna barna ne wa tafiyar sunna kuma ba zai haifar wa da sunna ɗa mai ido ba kamar yadda kuma datta kun gani yadda ya zaunar da shi wato abin ni ya bani mamaki kana nufin ka ce dakta tun daga sanda na haska wannan na hamada wudin bai san shi ba kana nufin cewa tun daga sanda na haska shi bai gani ba ne kana nufin ka ce dakta bai gane jahili ba ne kana nufin ka ce dakta bai gane yana da fikirin boko haramun ba ne wala ya gane di ya gane amma duk da ya gane din ya kirawo shi da mujtahidi duk da ya gane din ya kamanta shi da mala abubakar gumi ni na rasa yaushe darajar mala abubakar gumi ta sauko ƙasa da haddata ya san mutum a social media kawai fa a social media fa ya san shi ya ce ya yi ijtihadi ne kamar yadda mala abubakar gumi ya yi ijtihadi daman shi mala abubakar gumi ijtihadin jahilai ya yi da har za a haɗa shi da jahili a ce ai kamar yanda ya yi ijtihadi haka ya yi sannan daidai nan gabar saboda ina so mu ɗan yi tahariri muhallin niza wato akwai wa'insu wanda na sha mamaki wallahi na sha mamaki ahli sunna ne wallahi ahli sunna ne amma na sha mamakin abin da suka ringa faɗi don su bawa wa dakta kariya mun haɗu da su a tiktok wa'insu sun zo har gidana suka yi zagi suka yi zagi suka yi zagi suka yi cin mutunci na ce a ba su minti biyar na ce kawai a ba su minti biyar haka muka ringa ba su suka yi ringa cin mutunci saboda suna jin zafi an taba musu annabi suna jin zafi an taba wanda ba a tabawa Layi yi fita wa malikun fil madina suna jin zafi kaji mutum yana tafasa kamar dan bida ka ji mutum kamar ya kai bugu idan a kusa da shi kake ka ji mutum wani yana huci wannan fa wai da sunan ahlus sunna akwai su suna nan suka ringa wai kowa ma wai zai iya yin ijtihadi kowa ma wannan jahilci ne ka ce kowa ma zai iya ijtihadi akwai wanda ya janyo aya wai walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin aya ta ƙarshe cikin suratul ankabut wai ya janyo wannan ayar wai yana gaya min kowa zai iya ijtihadi da haka yanzu da dakta ya ce bin muhammad din nan ijtihadi yayi to dakta da gaske ne ijtihadin yayi saboda kowa ma zai iya ijtihadi wallahi sannan na fahimci sunna akwai matsala lalle waɗanda suke bin sunna suna buƙatar karatu suna buƙatar karatu akwai waɗanda kuma suke cewa haka kamar zamana na farko haka a tiktok ma wani ya hau wai yake cewa ina dakta wai ya ambaci wannan da mujtahidi to kaga wanda ma zai faɗi wannan jahilci ne jahili ne ma zai ce wai ina dakta ya ambace shi da matsayin mujtahidi eh, saboda shi jahili in ba harafi da harafi wasali da wasali kalma da kalma ka faɗi ba ko da akwai ta a ciki shi bai ganta ba haka jahili yake amma mai karatu ɗalibi wanda ya san abin da yake in ka faɗi wani abu to ya san cikin abin nan da ka faɗi akwai kaza don haka da dakta ya buɗe baki ya ce ijtihadi ya yi to kalmar ijtihadi ya yi tsaya mu koma zuwa ga usulul fiqhi abin da za ka yi tambaya ne, daman matsala ta addini tunda ai mas'ala ta addini ake tattaunawa hadisi ne daga kuma hadisin ya istinbati shi wannan jahilin daga hadisin ya istinbati ya faɗi abin da ya faɗi to kaga ana magana addini kenan sai dakta ya ce ijtihadi yayi to sai wani ya shi ai bai ce wai shi mujtahidi bane wannan jahilci ne shi yasa ce to ina da buƙatar na biya muku karatu kun san ni ɗalibin usulul fiqh ne ina da buƙatar in dan biya muku karatu Eh, Wala wannan jahilci ne mutum ya buɗe baki ya ce wai ai dakta bai ce masa mu ji ta hidi ba eh, saboda bai faɗi wasali da wasali kalma da kalma ba wannan littafin gashi yaya zan yi dole in biya muku karatu ba yanda zan yi gashi ilmu usulin fiqh almuyassar to mu koma cikin albabu salis in ka gani gashi shafi na gashi shafi na 93 shafi na 93 da Allah idan ana gani tartar ai mun magana shafi na 93 gashi cikin albabu salis kaga ga filman wal mafhumi to tsaya ka gani akwai abin da ake ce masa addilala addilala gashi in ka duba cikin shafi na casa'in da 94 eh, dole mu biya muku karatun yaya zami dole mu biya muku Wala duk wannan kamata a ce dakta ya biya muku saboda dakta malami ne na shari'a wannan duk kamata a ce kun san wannan amma ba matsala kaga wannan daga nan gashi ma haqiqatud dilala ma haqiqatud dilala menene haƙiƙanin addilala sai malam yace gashi yace hiya kaunu shay'i bi haisu yalzamu min al-ilmi bihi al-ilmu bi shay'in akhar abin da ake nufi da addilala shine kaunu shay'i kasancewar abu abu na farko kenan bi haisu yalzamu min al-ilmi bihi ta yanda daga sanin wannan abin yake lazimtuwa me yake lazimtuwa daga sanin wannan abu na farko shine al-ilmu bi shay'in akhar sanin wani abu daban kuma daga cikin sanin abu na farko ake sanin abu na biyu an gane daga sanin abu na farko ake sanin abu na biyu wato in ka faɗi abu na farko to ana sanin kuma wani abu kuma daga abin da ka faɗi wannan tun daga nan ka gane karatun shi yasa kalmar cewa yayi ijtihadi ne to dole ne ka gano ka fahimto cewa mujtahidi ne shine al-ilmu bi shay'in akhar kenan kalmar yayi ijtihadi kaga shine addal shine yace al-awwal addal wasani al-madlul kaji addal shine kalmar da dakta yayi amfani da ita yace yayi ijtihadi ne al-madlul shine mujtahidi ne shi wannan yaran. saboda babu mai ijtihadi in ba mu ji hidi ba mu koma mu ci gaba da biya karatun sai malam ce, ila kam tanqasimu dilala zuwa kaso nawa ne addilala ta kasu sai ce tanqasimu ila salasati aqsamin addilala tana kasuwa ne zuwa kaso uku sai ce mutabaqa na ɗaya kenan wa tadammun na biyu kenan waltizam na uku kenan wannan shine aqsamud dilala mu je kowanne ka ji daga nan zaka fahimto abin abinda nake so na gaya ba malam yace ma haqiqatu ma haqiqatu dilalatil mutabaqa ma haqiqatu dilalatil mutabaqa menene haƙiƙanin dilalatul mutabaqa mecece ita sai malam yace hiya dalalatul lafzi ko dilalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu ka dilalatil insani alal hayawani alal hayawanin natiq yace abin da ake nufi dilalatul mutabaqa yace dilalatul lafazi. nunin lafazi ala tamami ma wudi'a lahu kan cikar abin da aka sanya lafazin domin sa sai yace ka dilalatul insani kamar dilala nunin an gane kamar nunin kalmar al'insan akan me alal hayawanin natiq in ka ce al'insan wannan mutabaka an gane dilalatul mutabaka ne mutum dabba mai magana shine alhayawanun natiq to kalmar al'insan abin da take mutabaka da shi kenan an gane abin da take nunawa kenan an sa wannan lafazin na al'insan a kan me don ya nuni a kan alhayawanun natiq wannan abu na farko kenan sai malam ya ce ma haƙiƙatu dilalatul tadammun ma haƙiƙatu dilalatul tadammun ya ce menene haƙiƙanin dilalatu tadammun menene hakikanin menene ma'anarsa kenan sai ya ce hiya dilalatul lafazi ala juz'i ma wudi'a lahu yace shine nunin lafazi kan wani yanki na abin da aka sanya lafazin domin sa wato in ka faɗi wani abu cikin abin da wannan lafazin ke kunsa yake dilala ga kansa ka faɗi wani ɓangare to kaga shi shine dilalatu tadammun kenan an gane saboda wannan lafazin da kai amfani da shi ya kunshi wani yanki an gane na wannan dilala ɗin na wannan dilalatul mutabaqa ɗin shine kaga hiya dilalatul lafzi ala juz'i ma wudi'a lahu sai ce ka dilalatul insani ala ala hayawanin faqat aw natiqin faqat kaji yace shine nunin kalmar al-insan ga hayawanun kawai an gane in kalmar al-insan ta nuna hayawanun kawai babu natiq shine dilalatul tadammun an gane saboda ai dilalan nan ta kunshi wani yanki ne daga cikin yankunan dilalatul mutabaka ko kuma au natsikin fakat ko kuma ta yi nuni kan natsi kawai an gane wannan shine dilalatul tadammun wannan duk karatun kamata a ce duk datta ya biya muku to sai nan ku kula nan ne muhallin shahid nan ne muhallin niza kuma shin dakta ya kirawo wannan yaron mujtahidi ko bai kiransa ba gashi shine na uku dilalatu liltizam ka gan shi shine na uku dilalatu liltizam mala yace ma haƙiƙatu dilalatu liltizam menene haƙiƙanin dilalatu liltizam sai malam yace hiya dilalatu lafzi ala lazimi ma'anahu nan ne muhallin shahid ku kula da kyau yace hiya ita ce ita dilalatul iltizam din kenan dilalatul lafzi nunin lafazi ala lazimi ma'anahu kan lazimin ma'anarsa wato in lafazi yayi nuni kan lazimin ma'anarsa dole ne cikin wannan ma'anar wannan lafazin dole ne abu kaza ya fito a ciki dole wannan lafazin yayi nuni kan wani abu kaza dole ne kuma kamar yadda nace cewa ya yi ijtihadi to wannan dilalatu liltizam labudda an ya kuna mujtahidan cewa ya yi ijtihadi wannan ita ce dilalatu liltizam dole ne wajib lazim an ya kuna mujtahidan wannan ku kula da kyau nan ne ma'alin shahid na karatu hiya dilalatu lafzi ala lazimi ma'anahu yace shine nunin lafazi kan lazimin ma'anarsa an gane sai ce ka dilalatul insani ala qabilil ilmi to kaga kenan to nan ad-dilalatu liltizam ko kuma dilalatu liltizam ta kasu zuwa iqtida da ima da ishara wannan duk ba wannan bane amma mahallin shahid ku kula da kyau nan an gane dilalatu liltizam shine dilalatul lafzi ala lazimi ma'anahu an gane shine nunin lafazi kan lazumin ma'anarsa an gane wato in ka faɗi wata kalma to lazumin kalman nan akwai wata ma'ana wacce haka take ta nan ne nake cewa da datta ya ce masa ya yi ijtihadi to wannan dilalatu liltizam labudda an yakuna mujtahidan dole ne ya kasance mujtahidi dole ne cewa ya yayi ijtihadi dilalatu liltizam labudda lazim an ya mu yakuna mujtahidan dole ne ya kasance mu mujtahidi to ta nan ne ga wanda yake da fahimta zai ce to tabbas dakta ya ɗauki wannan matsayin mu mujtahidi wannan karatu zalla kenan wanda yake ba mai karatu ba sai ce a'a bai ɗauke shi a matsayin mu mujtahidi ba sa'an nan akwai ƙarina ta biyu wanda kaga ƙara'in suna da mahimmanci cikin siyaki suna da mahimmanci wato in baka gane ba in baka gane ba cewa wani irin ijtihadi yayi sai dakta ya tashbihin ijtihadin wannan jahili da na mala abubakar dubi sai ce kamar kafu tashbihi an gane kamar kaga kamar yadda malam abubakar gumi yayi ijtihadi yace siyasa ta fi sallah yace ijtihadi ne to kaga yanzu wannan ƙarina ne wacce take nuna tabbas kamanta shi da Malam abubakar gumi to dakta fa yana nufin cewa ijtihadin ilimi yayi mujtahidi ne ma kamar malam abubakar gumi wannan ƙarina ce ƙawiyya matina to in wani yazo ya ce a'a ai bai kirawo shi mujtahidi ba ko ba mujtahidi ai na shari'a ba ko wani abin nan aka samu saɓani to sai a koma a yi amfani da ƙa'ida ta ilimi daɗin tattaunawa da ɗalibin ilimi kenan sai mu ce ma akwai ƙa'ida ta malima da suke cewa alƙaunun duhu tu'ayyiduhu ƙara'inu siyaƙi murajjahun alama khalafahu alƙaunun duhu tu'ayyiduhu ƙara'inu siyaƙi murajjahun alama khalafahu alƙaun magana wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to zancen da to duhu ƙara'inu siyaƙi. Ƙara'in na siyaƙin magana an gane jerin magana ga wata gaba wacce take ƙarfafa wannan maganar da aka faɗi to wannan maganar da aka faɗi murajjahun alama khalafahu za a rinjayar da shi ne akan abin da ya saba masa in wani ya ce a'a ai ba ijtihadi yayi na ilimi ba ko na kaza sai mu ce a'a cewa da datta ya yi kamar yadda Malam abubakar gumi ya yi ijtihadi wannan ƙarina ce wacce take nuna ma ijtihadin nan dai na ilimi ne ijtihadin nan dai na shari'a ne ijtihadin nan dai na istilahi ne sannan wata ƙarinar da za ta ƙara nuna ma haka shine maganan me ake ai ana magana hadisi ne ana magana hadisi ne to in mutum ya shiga cikin hadisi sai istinbatin wata magana cikin hadisi fa ba cikin zantukan mutane ba an gane ba kuma cikin lugha ba magana ake kan hadisin manzan Allah to sai mutum ya shiga ciki sai ya fito da wani hukunci to da Allah in aka ce wannan mutumin yayi ijtihadi in kana da hankali kana da karatu wani irin ijtihadi ka ɗauka. kalmar yayi ijtihadi haƙiƙa ce shar'iyya saboda me saboda akan shari'a ake magana saboda me cikin hadisi ya shiga sai kuma aka faɗi wata kalma kan abin da ya faɗi na cikin hadisi to tunda magana ake ta addini tunda magana ake ta hadisi sai a ce to wannan kalmar a haƙiƙa take yayi ijtihadi to yanzu idan ana magana shari'a aka ce mutum ya shiga hadisi ya yi ijtihadi sai mu koma gurin malama su gaya mana to me ijtihadi menene sharuɗa na mujtahidi menene sharuɗa na mujtahidi kafin ya ijtihadin kaga wannan ita ce alhaƙiƙatu shar'iyya an gane tunda magana ake ta addini inda a ce ni da kai ne muke magana an gane ni da kai sai na ce kayi ijtihadi to wannan ba a cikin addini muke magana ba sai mu ɗau kalmar ijtihadi haƙiƙa urfiya an gane haƙiƙa urfiya ni da kai ne amma a cikin maganar hadisi ake sai aka ce yayi ijtihadi ba maganar mu ta yau da gobe ba to mai hankali mai ilimi ba jahili ba sai ya ɗauka cewa eh haƙiƙa ce shar'iyya to da haka yanzu tunda magana addini ne aka ce ya yi ijtihadi ya shiga cikin hadisi ya zaƙulo wani abu to sai a koma a tambayi malaman shari'a a shari'ance in manzon Allah ya yi magana sai wani ya shiga ciki sai ya zaƙulo wani abu ya fito da wani hukunci sai aka ce ya yi ijtihadi sai mu ce to ko malaman shari'a ku gaya mana menene ijtihadi haƙƙinsu ne saboda haƙiƙa ce shar'iyya aka yi amfani da ita saboda gurin ƙarina ta nuna haka an gane kama kuma yanda na nuna cewa eh ƙarina kamanta shi da malam abubakar gumi ita ma ta nuna cewa ijtihadi yayi cikin shari'a dan haka haƙiƙatu shar'iyya za a ɗauka an gane sa'an nan nan daidai nan musamman saboda mu ƙara fito da maganar kuma ina so haka duk gabar da aka zo an gane duk gabar da aka zo in haska saboda a ringa gani don ya zamanto cewa ɗaliban ilimi da suke bibiya sun amfana Allah ka amfanar da mu duka wato wayannan lafuzan an gane dangane da manufan mai magana da niyyarsa an gane to akwai waɗansu abubuwa akwai waɗansu ƙara'in da suke nuna me mutum yake nufi saboda ba a barin wayannan alfaz ɗin a banza kowa ya yi amfani da su yadda ya ga dama ba a haka an gane shi yasa suke da mahimmanci shi yasa malama suke cewa al-alfazu an gane wasa'il ila al-maqasid an gane wasa'il ila al-maqasid al-alfaz wasa'il ila al-maqasid an gane wayannan alfaz din da kake ganin wasa'il ne ila al-maqasid an gane ba za ka mu gane abin da kake nufi ba sai ka faɗi in ka faɗi sai a gane an gane to wannan littafin kamar yadda na ce wato abin da ya bayyana gare mu abin da ya bayyana gare mu kalmar ya yi ijtihadi ta yi mutabaka ne ga mujtahidi kuma sai dakta ya ƙara ba mu wani dalili mai ƙarfi da za mu gane ya ce kamar yadda mala abubakar gumi ya yi ai shi mala abubakar gumi ijtihadi ya yi na shari'a ka eh kun fahimta ijtihadi na shari'a cikin addini kuma yayi cikin addan hukuncin addini ya bawa wannan abin da ya faɗi an gane to kaga kenan wannan karina ce wacce take ƙara nuna manufar yayi ijtihadin kuma muka ce dilalatu liltizam an gane wannan kalmar na yayi ijtihadi akwai dilalatu liltizam an gane shine dilalatu lafzi ala lazimi ma'anahu lazimi ma'anahu shine labudda an yakuna mujtahidan dole ne sai ya kasance mujtahidan wanda ba mujtahidi ba baya ijtihadi wannan kenan sa'annan wannan littafin kuma al wannan littafin alqawaidul fiqhiyya asalati wat tawji wannan littafin shi ma akwai wata yar gaba da zan ƙara bayyana mana wani abu cikinsa don mu ƙara fahimtar abin da muke so mu gaya wa al'umma wato kamar yadda cikin wannan littafin gashi cikin shafi na talatin na arba'in da shida shafi na arba'in da shida an gane shafi na arba'in da shida wannan littafin gashi shafi na arba'in da shida afuwan gashi nan inda malam ke cewa daga nan malam ya ce al'alfazu bin nisbati ila maqasidil mutakallimi wa niyatihim wa iradatihim lima'aniha salasatu aqsam malam yace al alfaz lafza bin nisbati ila al mutakallimin dangane da dangantuwarsu su lafzan nan zuwa ga manufofin masu magana wani tihim da kuma su wa'annan lafizan an gane wa iradatihim da kuma manufofinsu lima ma'aniha ga ma'anan wannan lafza din salasatu aqsam kaso uku ne sai malam yace ahaduha ɗaya daga cikin kasan yace an ta zahara mutabaqatul qasdi lil lafzi an ta zahara mutabaqatul qasdi lil lafzi shine mutabaqa ta munfa ga lafazin ya bayyana an gane mutabaqa ta munfa ga lafazin ya bayyana ƙarara sai yace wali zuhuri maratib wali zuhuri maratib bayyanuwar tana da matakai an gane bayyanuwar tana da matakai tantayi ilal yaƙini kaji waɗanda suke tikewa zuwa ga yaƙini wal qata'i da yankewa bi muradil mutakallimi bi hasbil kalami fi nafsihi wa ma yaqtarinu bihi min al qara'ini al haliyati wal lafziyati wa mutakallimi bihi wa ghairi zalika wala wannan karatun kamata a ce duk kun koye shi ba yanzu kawai in ringa biya muku shi ba wala kamata a ce duk wannan karatun kun san shi kafin ni in zo in ringa biya muku shi a yanzu e shi yasa na ce wato eh, ni ko shi datta dai zai fahimci abin da nake nufi kaga wannan bayan ya faɗi cewa al'alfaz in ka danganta su zuwa ga manufofin masu magana da niyyarsu da kuma abin da suke nufi dangane da ma'anonin wa'annan lafizan sun kasu zuwa kaso uku na ɗaya shine wato mutabaka na manufa ga wannan lafazin ya bayyana sai ce kuma dangane da bayyanar akwai waɗansu matakai guda uku waɗanda tantayi ilal yaqini wanda suke tikewa zuwa ga yaqini haka kake nufi wal qata'i a yanke cewa haka yake nufi mujtahidi ne wannan yara bi muradil mutakallimi da munfan wannan da yake magana a yanke yaqini cewa haka yake nufi bi hasbil kalami fi nafsihi gurgudan wannan magana cikin zancen za a gane cewa yaqini haka yake nufi kamar yanda dakta an gane muka gane cewa ya ƙini haka yake nufi mujtahidi ne duk da aka sai cewa ma ya qatarinu bihi da kuma abin da yake haɗuwa da wannan zancen min alqara'ini na daga qarinuni alhaliyati na yanayi akwai qara'in na ahwal akwai qara'in an gane na alfaz to kaga cikin maganar dakta akwai qarinatul lafzi cikin wannan maganar tasa wanda zamu nuna ta sai ce wa ma yaqtarinu bihi da kuma abinda yake haduwa da wannan maganar da wannan zancen min qara'ini na daga qarinoni alhaliya na yanayi wal lafziya da kuma na lafazi shi yasa lafazin datta da yace kamar yanda mala abubakar gumi yayi to wannan da ya ƙini ijtihadi ya yi shi wannan yaron kaga wannan ƙarina ce lafziya ta nuna haka sannan ya ce kai wahalil mutakallimi bihi da kuma yanayin wanda yake magana da wannan lafazin sai ce wa gairi zalika ya ce da wani haka sa'annan ya ce asani alƙismus sani wannan yana ganin ba mu da buƙatarsa an gane wannan ba mu da buƙatarsa haka ba mu da buƙatar na uku abin da da muke da buƙata shine wannan na farko an gane shine an tazahara mutabaqatul qasd lil lafzi an gane mutabaqa na munfan lafazin ta bayyana wanda ta bayyana a cikin zancen datta mutabaqa ta wannan lafazin ta bayyana cewa yaron nan fa jahilin nan mujtahidi ne ijtihadi yayi sai malam ya ce dangane da bayyanar akwai matakai an gane akwai maratib tantahi ilal yaqini wanda suke kaiwa suke tikewa zuwa ga yaqini haka yake nufi wal da yankewa a ce hakan yake nufi bi muradil mutakallimi da munufar wannan da yake magana dakta kenan yace bi hasbil kalami fi nafsi gwargwadon zancen ne zancen da yake shi zai hukunta haka yake nufi yaqini ne ma ba shakka ba duk da aka wa ma ya ƙatarinu bihi da abin da yake haɗuwa da wannan zancen nasa min alqara'in alhaliyati wal lafziyati wa al mutakallimi bihi wa ghairi zalika da abin da yake haɗuwa da wannan zancen na ƙara'in na yanayi da ƙara'in na lafazi da kuma halin wannan da yake magana da wannan zancen an gane da kuma wani haka shi yasa to in ka duba kamar yadda na faɗi ɗazu wato cewa da na yi akwai wata ƙarina cikin maganar dakta da ta ƙara fitowa cewa lallai wannan yaron mujtahidi ne lallai ijtihadi yayi shine gurin tashbihin ijtihadin jahilin yaron da na mala abubakar gumi wanda duk ɗalibin ilimi in aka ce masa ijtihadi yayi na ilimi duk ɗalibin ilimi zai ce ijtihadi yayi na ilimi duk kuma ɗalibin ilimi in aka ce da Allah wannan yaron ijtihadi yayi na jahilci ko na ilimi in dai zai faɗi gaskiya zai ce ijtihadi ne na jahilci to kaga wannan ƙarina ce mai kyau ƙarina ce wacce za ta tabbatar mana tabbas dakta ya ɗau wannan yaron mujtahidi saboda kawai zage-zagen da yake saboda kawai cin mutuncin da yake saboda kawai kafirtawar da yake don ba mu san shi da wani ilimi ba kamar in muna so mu gane sai mu je cikin babul qiyas mu duba abin da ake ce masa asabar wata qasim an gane asabar wata qasim asabar shine al an gane shi kuma wato at-taqsim shine ka tattaro ausa an gane daga nan sai ka ringa tantancewa an gane sai ka ringa tantancewa kamar yanzu me yasa yaron ya zamanto mujtahidi a wajen dakta shin dan yana da ilimi ne sai mu duba mu gani a'a yaron nan ba shi da ilimi jahili ne mu duba mu gani me yasa wannan yaron ya zama to mu ji tahidi a wajen dakta dan yana kaza ne a'a ba shi bane ba dan yana wannan bane sai mu koma kuma mu ga me yasa wannan yaron ya zama to mu ji tahidi a wajen dakta dan yana zage zage ne sai mu ce eh dan yana cin mutunci ne sai mu ce eh kaga wannan shine gurin cikin babul qiyas cikin babin al'ima an gane wanda yana cikin masalikul illa an gane in kana so ka gane illar abu an gane sai ka asabar wata ƙasib an gane gurin takhrijul manat da kuma tanqihul manat wannan duk abu ne wanda ya kamata ku san shi yasa kaga nan yanzu wannan cikin al-alfaz bin nisbati ila maqasidil mutakallimin wa niyatihim wa iradatihim li ma'aniha salasatu aqsam wanda yanda muka karanto cikin wannan littafin alqawaidul fiqhiyya bainal asalati wat tawji malam yace na farko shine an tazahara mutabaqatul lafzi a an tazahara an tazahara mutabaqatul qasd lil lafzi an gane shine mutabaqar munfal lafazin ya bayyana kamar yadda munufar lafazin ya yi ijtihadi ya bayyana cewa cikin maganar dakta cewa yaran nan mujtahidi ne yaran nan mujtahidi ne wannan munufar ta bayyana to kaga wannan an ta zahara mutabaqatul qasd lil lafzi sannan malam ya zo gaba yace wal zuhuri maratib yace wannan bayyana yana da matakai tantayi ilal yaƙini wal qata'i bi muradil mutakallimi an gane bi mutakallimi bi hasbi kalamihi fi nafsihi wa ma yaqtarinu bihi an gane min alqara'in alhaliyati wal lafziyati wa hal mutakallimi bihi wa gairi zalika wannan shine mu'allil shahid wanda za ku gane cewa tabbas a harka ta karatu dakta yayi kuskure ya kirayi wannan yaron da mujtahidi abin da ya rage wa dakta ya fito ya gaya wa al'umma wannan yaron jahili ne wannan yaron jahili ne kuma yana ɗauke da fikirar boko haramu don wallahi hatsarin abin shi ne. akwai waɗanda na gani ma suna ganin wai zaluntar yaron akai suna ganin yaron cutarsa akai suna ganin yaron yana kan gaskiya saboda me sun ga yanda dakta ya ɗauke shi har yana alakanta shi da malam abubakar gumi wannan shine abu to yanzu tun da mun tabbatar cikin maganar dakta mun auna ta mun sa ta a fefe mun fitar da natija tabbas yaron nan mu ji mujtahidi ne a wajen dakta bisa abin da dakta ya faɗi na alfaz wanda daman mu da su muke yin hukunci wayannan alfaz wasa'il ne ilal maqasid dama wasa'il ne ilal maqasid in ana so a gane mai mutum yake to sai a duba cikin ƙara'in da abubuwa an gane da kuma nafsu kalamihi shi ma a duba to wannan shi ne mun duba mun fitar da natija cewa lallai wannan yaron mujtahidi ne a wajen dakta bisa abubuwan da muka karanto to yanzu abin da ya rage mana shi ne mu koma mu gani tunda mun tabbatar cewa dakta ya ɗauke shi mujtahidi na addini tunda magana ake ta addini hadisi yaron ya shiga yayi istinbati ya fito da jahilci yayi istinbati ya fito da jahilci dakta yace yayi ijtihadi to wannan haƙiƙa shar'iyya ce sai mu koma wajen malaman shari'a mu ji in mutum ya shiga cikin hadisi ya fito da wani hukunci sai aka ce yayi ijtihadi kuma muka samu ƙarina matina aka ce kamar yadda malam abubakar gumi ya yi ijtihadi to ya tabbata da yaran nan mujtahidi ne saboda faɗin cewa ya yi ijtihadi kaga Dilalatu iltizam kenan dilalatul lafzi ala lazimi ma'anahu kenan saboda babu wanda yake ijtihadi sai mujtahidi to mu koma gurin malama na usulul fiqh mu ji menene ijtihadi kuma wane ne mujtahidi menene sharuɗan mujtahidi wala wannan abun ba ƙaramin illa ne wa tafiyar sunna ba wallahi har yanzu akwai wa'anda wallahi ba su yadda ba cutar wannan yaron akai kuma ta sanadiyar dakta ta sanadiyar dakta yanzu wa'anda za su halaka da fikirar boko haramun Allah ya yawa da su wanda yaron nan zai ruɗa su ɗauka cewa e haka yake didi yake tafiya akai wallahi Allah ya yawa da su kuma tantirin jahili ne kwata-kwata bai ma san manhajin ahlus sunna ba amma saboda shi datta in dai za ka ra'o shi ka yaƙi irin waanda yake yaƙa duk dattinka duk wannan ɗinka na tabbata a aƙidar sunna a aƙidar sunna dattin da datta yake hangowa cikin 'yan ƙungiya waɗanda yake yaƙa suka yi muwafaƙa da yaron a wajen na tabbata bai kai illar munin aƙidar da yaron yake ɗauke da ita ba na tabbata to amma dakta shi ba wanne yake duba ba shi kawai maslahar wa yake tare da shi ne ba wai maslahar a ɓata tafiyar sunna ba ba maslahar a haifar da boko haramun ba an gane shi abin da dakta yake dubawa kenan to mu koma tunda mun tabbatar cewa eh ijtihadi yaron yayi mujtahidi ne bisa zancen datta to mu koma muji, menene menene ijtihadi kuma wane ne mujtahidi wannan littafin gashi kamar yanda rannan ma na karanta shi ghayatul ma'mul fi Sharhil bidayati fil usul wanda malam yayi ta'arifin mujtahidi wanda zan ƙara maimaitawa sai muji. Menene menene ijtihadi in muka duba shi ba sai na haska ba dan nan ma na haska shi ba sai na haska ba an gane ko dai in dai haska eh ba sai na haska ba ba matsala malam gashi cikin shafi na ɗari cikin babi na goma sha biyu ya wa taqlid yace wa fi sab'atu dawabit yace ad-dabit al-awwal za mu ji ma'anar ijtihadi a wajen malaman shari'a an gani wanda zai saba da ma'anar ijtihadi a wajen dakta duk da yaron nan cikin hadisi ya shiga duk da yaron nan cikin hadisi ya shiga dakta ya ce ya yi ijtihadi to za mu duba mu ga haka malima suke faɗi in an shiga cikin hadisi an yi ijtihadi shin kowane jahili yakan yi ko a'a akwai muwasafat na mujtahidi malam yace al-ijtihadu yace ijtihad yace bazul alimi al-muahhali wus'ahu fi istinbat al-hukm ash-shar'i malam yace al-ijtihadu ijtihadi shine bazul alimi bazawan malami bayarwan malami al-muahhal wannan ismul maf'ul ne ay ka ashiya tuahiluhu hatta yakuna mujtahidan shine al-muahhal wato bazawan malami almu'ahal wanda ya cancanta an gane zu ahaliyatin wa kafa'a malamin ya kai akwai abubuwan da suka sa shi har ya zamanto mujtahidi har ya zamanto ahalal lijtihad an gane to wannan malami ba jahili ba fa wancan jahili ne to wannan malami wanda yake da malaka ta ijtihadi in ya baza ƙoƙarinsa cikin ina fistimbatil hukumi shari'i cikin zaƙulo hukuncin shari'a to sai a ce ya yi ijtihadi an gane to kaga yanzu shi wannan yaron hukuncin shari'a ya zaƙulo cikin hadisin dakta ya ce ya yi ijtihadi amma an ka wannan ta'arifin cewa bazulul alimi daga nan sai ka fara bawa kanka amsa wannan yaron malami ne sai ka ce jahili ne al muahal wanda yake da abubuwan da ya mallaka har suka sa ya zamanto ahalan lilijtihadi sai ka ce to wannan yaron yana da ahaliya sai mu ce ba shi da ahaliya mu koma mu ji <coughs> menene mutum zai mallaka an gane menene mai shi zai mallaka har ya yi ijtihadi a ce ya yi ijtihadi ku tsaya malamin usulul fiqhi su ba mu amsa ga malamin usulul fiqhi su ba mu amsa menene mutum zai sani har su sa ya zamanto mujtahidi tunda an ce al-mu'ahhal an gane badlul alimi al-mu'ahhali wus'ahu fi istinbat al-hukm shar'i to mu koma mu ga menene shi wannan malami zai mallaka har ya zamanto matsayin mujtahidi malam ya kawo su anan malam gashi a cikin shafi na 25 yace ad khamis shurutul mujtahidi tis'atun yace sharuɗa na mujtahidi guda tara ne nan malam ya kasu guda tara na farko shafi na gaba shafi na 26 na ɗaya ce al-islam shine mutum ya zamanto musulmi an gane ba kafiri ba kenan Sa'annan na biyu a taklif ya zamanto mai hankali baligi Sa'annan na uku ya ce an ya kuna aliman bil ƙur'ani ya kasance masanin alƙur'ani kai dai ka san wannan yaron bai san alƙur'ani ba fafarahu huwa khairan mimma ma'una. wallahi haka yace fafarahu bai san alƙur'ani ba waɗansu malaman suka ce kai da aka ce an ya kuna aliman bil ƙur'ani waɗansu malaman suka sa sharaɗi ne sai ya haddace ayatul ahkam guda ɗari biyar haka wa'insu maluma suka ce wa'insu maluman kuma ba su haddace ba kai dai ka san wannan jahilin yaron bai haddace ayatul ahkam an gane guda ɗari biyar ba kai dai ka tabbata bai haddace su ba to kuma sharaɗi ne na mujtahidi kafin ya yi ijtihadi an yakuna aliman bil qur'ani ya kasance masani na karatun alkur'ani da tafsirinsa da asbabin nuzul duk sai ya sani na biyu ma malam yace na gaba kai na hudu tunda akwai al-islam at-taklif an yakuna aliman bil qur'ani na hudu malam yace an yakuna aliman bis sunnati mumayyizan sahihaha min saqimiha ya kasance ya san sunnan manzon Allah yakan iya tantance ingataccen hadisi an gane da kuma hadisi mai rauni na nau kenan na hudu na biyar malam ya ce, an ya kuna aliman bin lokacin arabiyyati ya kasance ya san yaren larabci na hamadahu ne wannan tantirin jahili ne Inna alhamdulillahi na hamadahu yake cewa duk da na biya masa amma da yake tantirin jahili ne kinni olodo da ya zo sai da ya ƙara yin kuskura kuma hatta a gaban dakta a dutsen tanshi sai da ya ce na hamadu to kaga bai san lugha ba ballantana a ce ya yi yayi ijtihadi na gaba shine na shida malam ce an ya kuna aliman bi usulil Ya ce dole ne ya kasance ya san usulul fiqh wallahi wannan yaron bai san usulul fiqh ba wannan tantirin jahilin wallahi bai san usulul fiqh ba ballantana ma ya samu malaka ta ijtihadi tana a ce yayi ijtihadi malam yace na gaba shine na bakwai an kuna aliman bi masail al ijma dole ya kasance ya san masail na Ijima'i saboda kada ya zo ya yayi ijtihadi ya bada fatawa ta zo ta saba wa ijma'i sa'annan na takwas an kuna aliman bin nasikh wal mansuhi dole ne ya san an annasikh an gane nassin da ya shafe wal da nassin da aka shafe dole ne ya sani kuma zai sani ne ta hanyoyi akwai hanyoyin da ake a sani an gane ba wai kawai shi kenan zai sani ba kai tsaye dole sai ya san nassi almutaqaddim dole sai ya san nassi almutaakhir an gane dan nassin da ya zo daga baya ba zai zo a ce ai shi ne aka shafe ba na farko ne ya shafa na baya ba zai yiwu ba an gane sai dai almutaakhir ya shafe almutaqaddim dole ka san nan kenan ana buƙatar ma'rifatu tarih kenan yaushe aka faɗi wannan yaushe aka faɗi wancan duk malama ne za su yi bayani shi yasa amma nan da aka ce labudda an yakuna aliman bin nasikh wal mansuhi na gaba suka ce an yakuna za zaka'in wa fitina an gane ya kasance ma'abucin kaifin ƙwaƙwalwa an gane da hankali saboda hankali shine ala na ijtihadi an gane saboda ijtihadi ana yin sa ne an tafakkurin wa bahasin wa nazarin an gane an tafakkurin wa bahasin wa nazarin shine ake ijtihadi da kuma wa'ancan iliman da ake tattarawa ilimin nahawu ilimin kaza ilimin adab ilimin sarfu ilimin kaza duk sai ka tattara na usulul fiqh duk sai ka tattara to wannan tantirin jahili ne kaga shi yasa wato bu za a karba abin da ya a ce wai ijtihadi bane kamar yanda gashi anan malam ya faɗi dangane da wanda yake ijtihadi a ce ai an karbi ijtihadin har a ce ijtihadi ya ballantana a kamanta shi da wani da na wani malami kaga wannan littafin gashi cikin shafi na 506 malam yace kaga wayu ukhadhu min hada at-ta'rif iddatu umurin hiya kaga nan bayan ya kawo sai yace na biyu saniyan yace an yakuna al-bazilu juhudahu mujtahidan fa in kana min ghairi ahli al-ijtihad fala yuqbal an gane yace ya kasance wanda ya baza ijtihadin nasa ya kasance mujtahidan ne an gane mujtahidi ne sai ce fa iza kana min ghairi ahli ijtihadi in ya kasance ba daga ma'abota ijtihadi ba yace fala yuqbal ba za a karɓa ba amma kaga a wajen dakta ai ana karba eh shi yasa ma ya kamanta shi da na malam Abubakar Gumi hakan nan cikin wannan littafin shi ma sun kawo shurut an gane cikin nazumul warqat sun kawo shurut na mujtahidi an gane sun kawo shurut na mujtahidi gashi inda yake cewa yace wa shartu fil mubtijihadun yace wa hawa an ya'rifa min ayil kitabi was sunan wal fi furu'ihi shawaridi wa kulli ma lahu min al qawa'idi ma ama bihi min al madha'ib allati taqarrarat wa min khilafin musbati والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي kaga wannan ma yace wa sharutu fil muftijtihadun wa yace sharaɗi cikin al-mufti shine al-mujtahid an gane al-mujtahid sharadi a cikinsa wanda zai yi ijtihadi a ce yayi ijtihadi yace wahawa an shine wahawa an ya arifa min ayil kitabi wa sunan shine ya san ayoyin alkur'ani da sunnonin manzon Allah wannan jahiri ne ba ba abin da ya sani ba nan zai tsaya ba sai ce wal fiqhi fi furu'ihi shawaridi yace kuma ya san ilimin fiqihu cikin furu' nasa cikin masail alba'ida mas'aloli masu nisa a cikin fiqihu dole ne ya san shi kafin ya zamanto mujtahidi yace wa kulli ma lahu min alqawaid da duk kuma abin da yake da shi na ka'idodi dole sai ya san ka'idodi na usulul fiqh kenan shine wa kulli ma lahu min alqawaidi an gane sai ya ce ma'ama bihi min almazahibin lati ma'ama bihi tare da abin da yake dauke da shi shi mujtahidin min al-mazahibi na daga sanin mazhabobi yace allati wa'inda taqarrarat wa'inda suka tabbata tabbatattu kamar irin malikiya shafi'iyya hanabila an gane kamar irinsu shine مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت dole ne kuma ya san saɓani an gane wanda aka tabbatar da shi saɓanin sahabbai sun yi sa saboda kada ya yi ihidasu ƙaunin ihidasu ƙaunin salis wato ya farar da wani magana ta uku an yi saɓani biyu ko an yi saɓani cikin zantuka biyu sai wannan ɓangare suka ce kaza sai wannan ɓangare suka ce kaza to shi bai kamata ya zo ya ƙirƙiro na uku ba an gane sai dai ya tafi a cikin ɗaya daga cikin wa'ancan zantukan Shi ne malama suke cewa la ya juzu su ƙaulin salis farar da wata magana ta uku baya halatta an gane an yi saɓani wani ya ce kaza sai kai kuma ka zo ka ƙirƙiro wani abu da ba a faɗi ba na uku ka zo da shi ka faɗi an gane kamar dai yadda wannan yaron jahili ya yi eh, ya ce gwara mazinaci ma da mai kaza kaga yadda ya kalli matsalar ba haka malama na baya suka kalle ta ba an gane eh, wannan kenan sai ya ce wannan hawi wal usuli ma'a ilmi adab Sa'annan ya san ilimin annahau, wal usul ya san ilimi na usulul fiqh ma'a ilmi adab sa'annan nan ya san ilimi na adab yace wal lughati allati atat min al arab da kuma yare da ta zo daga larabawa dole ya san me qadaran wani gwargwado bihi wanda da shi ne yastanbitul masaila zai ciro mas'aloli da wa'annan abubuwan da ya sani ya ce bi nafsihi da karan kansa zai shiga yayi yayi dilmiya a ciki an gane yayi nutsu liman ya kunu sa'ila ga wanda ya yi masa tambaya an gane sai ya ce ma'a ilmihi ya ce ma'a ilmihi tafsira fil ayati dole ne ya san ilimin tafsiri cikin ayoyin alkur'ani ya ce wa fil hadisi halatar ruwati an gane sa'annan ya eh, sannan ya san halatun ruwat an gane cikin ilimin hadisi amma nan malama suna ganin wannan ba dole bane shi yasa zaka ga akwai wato akwai aqsam na mujtahid an gane shi ma wannan wani abu ne daban yace wa mawdi' al ijma'i wal khilafi yace dole ya san gurin da aka yi ijma'i an gane da kuma saɓani. yace yace fa ilmu hadha al fihi kafi to ya san wayannan abubuwan dangane da shi wannan ya ishe shi to kaga wannan kenan shi yasa kaga anan shi ma cikin nazmul warqat sun gaya mana wane ne mujtahidi wanda zai yi ijtihadi har a ce yayi ijtihadi shi yasa dai a takaice shine bisa girmamawa wallahi in dai datta bai fito ya faɗi munanan aƙidu da wannan yaron yake ɗauke da shi ba wallahi wa'insu za su halaka a cikin ahlus sunna wa'insu za su halaka a cikin ahlus sunna shi yasa dakta yanda yake nuna mana yana da kishin sunna to ga mai fikirar boko haramun za mu gani a aikace ga mai wata aƙida wacce ta saɓa wata sunna kuma ya bayyana ga dakta urukuru don hannu muka gano haka ballantana dakta. kaga ya kamata dakta wa'annan jahilan da suka rudu suke ganin an cutar da yaron ma yanzu da aka dakatar da shi to ya kamata mu ga karɓar gaskiyar dakta maga karɓar kuskuren dakta kiran wannan yaron da ta mujtahidi kuskure ne kuskure ne kuskure ne kuma zai janyo wa'insu su rudu da wannan yaron su ɗauke shi malami bayan jahili ne su ɗauke shi sunna yake tabbatarwa bayan sunna yake yaƙa yana da aƙidar khawarij to kaga shi yasa bayanin dakta ni yanzu in nayi bayani wa'in sai su iya kallon a'a ai kawai amma in dakta ya fito ya faɗi gaskiya tabbas da na kirawo shi da mujtahidi ko da na ce yayi ijtihadi yayin da ya kutsa cikin hadisin manzon Allah ya fito da wani abu na ce yayi ijtihadi na kamanta shi da ijtihadin da malam Abubakar Gumi yayi dakta ya ce wannan kuskure nayi da haka na janye jahili ne ba ijtihadi yayi ba kuma fikirar boko haramun ce da shi to in datta yi haka sai mu gamsu cewa tabbas datta yana karɓar gyara tabbas datta yana da kishin sunna amma in ba mu ji haka ba to gaskiya dole zukatanmu su ringa mu tunanin wani abu daban Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace Allah isa datta ya ji wannan gyara da aka yi masa Allah isa ya karɓa in ma bai karɓa ba su waɗanda suke sauraro suke biye da mu ɗaliban ilimi to sun ji abin da muka faɗi kuma mun sauke nauyi Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace ga jama'a da yawa suna ta kira ga jama'a da yawa suna ta kira da haka yanzu za mu fara ɗauka da Allah za mu sa layin waya Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana gaskiya Allah ya ba mu ikon binta za mu sa layin waya yanzu ta watsaf kawai ake kira eh, ga wani nan ya yi kira ina kiransa ta watsaf kawai ake kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am da wa muke magana na muna jin ka barka da yawa yawa an wuni lafiya ya kana magana da harbi bayan ne daga garin Bauchi to sanna zuwa malam Ibrahim muna jin kana magana da Ibrahim ne daga garin Bauchi Assalamu alaikum. Da Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Assalamu alaikum Malam Ibrahim ba a jin kafa sosai. Na'am. Na'am. So idan magana ya bayyana. Na'am. Yanzu ana ji na yanzu? Eh ana jin ka ana jin ka. Akan tafsirin da kake magana ne a yanzu. to kayi saurare ne duk abin da na ce eh na saurare ka na ga ka kawo karatu kayi bayani sosai masha Allah hmm. eh, wato amma kana ji abu ɗaya da nake so da ka yadda da abin da na kawo ko baka yadda da shi ba cewa na farko na yadda mana ok kenan in na fahimce ka na yadda duk abin da ka kawo ai littafi ka bude ba wai da ka kawo ba kenan in na fahimce ka cewa datta ya yi kuskure kenan da ya ambaci wannan yaron da mu a'a da ka ta ka samu magana a baki mu samu fa'ida ka gane a'a kar ka samu magana a baki ka bari na faɗi ra'ayi na ai ka bude karatu ne wannan da hankali masu sauraro ai kuma da hankali a'a to ai ma'ana kana ji zan bari ka faɗi amma na san maukifinka ai yana da kyau a ji a karatun da ka yi kana ji kafin ka fara bayani akan ai karatun da ne kana ji kaga na farko kamata yayi idan yanzu kaddara da na fara sa zancen datta a fefe eh. na ce karina na kamanta ijtiharinsa da mala abubakar gumi mala abubakar gumi ijtihari yayi na shari'a haka kuma na ce cewa yayi ijtihari in mutum ba mu ji mujtahidi ba baya ijtihari sannan na ce karina kutsawa yaron da yayi cikin hadisi ya fitar da wannan hukuncin to kaza ijtihadi yayi nace kuma bai cika sharaɗin ijtihadi ba nan ka yadda ko baka yadda ba yawa sannan sai kai bayani ka kenan in na fahimce ka ka yadda kenan dakta ya yi kuskure kenan. dakta mai kuskure ne a kaga a a a a dan girman Allah kakkai mana irin na yan bid'a mana eh haba da Allah haba da Allah eh kakkai mana irin a ah, kai yanzu fa ahli sunna ne fa kai dakta mai kuskure ne haka yan dariƙa suke ce mana yayi kuskure zaka ce in kuma bai yi kuskure ba kana goyon bayansa mu baka dama ka kare dakta mai kuskure ne bayan bayan dakta hasali ma kenan yanzu kana Tsaya ka ji kana ji da Allah kana ji saboda mu samu fa'ida ba wai dakta mai kuskure eh. ba ne nan wannan abin da eh. dakta ya yi kuskure ka gamsu da dalilan da na kawo a'a baka gamsu ba sai in baka dama ka bayanin da ka kawo ya tabbata da cewa dakta ya yi kuskure to shi kenan ya yi kuskure to kenan ina da ka yawwa abu na farko kenan na biyu shi wannan yaron da dakta yake magana a kansa ni karatun ma idan na buɗe zan ji kamar yawanci zage-zage ya fi cikin karatun ba na iya ji. To ai wannan kana ji wannan zage-zagen shi ya janyo soyayyarsa da shi da dakta ai. To, Shek Alkanin To, kana da matsalar network. To, kaga ya tabbatar cewa eh wato wannan abin da ya na zage-zage shi yake kuma wannan shi ya ɗibi dakta gaskiya dan ya eh, ya faɗi ya ce ya san shi a social media assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan wada wa muke magana barka da fama ya gida ya wajen alhamdulillah ya kokari to wallahi alhamdulillah sai dai bamu ji da wa muke magana ba eh sunana Ahmad Bala daga Gombe. To Malam Ahmad Bala ka ji abin da muka tattauna ka gamsu da abin da muka faɗi? A ban gamsuwa. Yawwa alhamdulillah to irin kaga irin wa'annan su muke so saboda so muke a gane. To zan ƙara ɗan kawo ma ɗaya bayan ɗaya sai ka gamsar da mu. a ka kawo ai na ji kai Ah, to ai ma'ana kana ji gaba gaba ai na kawo ai ba kawai zuwa ne wai aikace. wai baka wai yadda ba ai sai mun tafi da kai gaba gaba kaza da nace baka yadda ba to ba da amsar ka a wajen amma yanzu in ni kana ji ban yi damu ko kai magana ko a menene ba amma yadda kace baka yadda ba sai na fare ma dalla dalla yanzu shin kai yanzu baka yadda cewa dakta yana nufin cewa ijtihadi na shari'a ba baka yadda da wannan ba ka yadda ko baka yadda ba yanzu kan na shigo zaka bar ni bayani ne ko zaka kaga eh idan wani bayani zaka yi ba wai abin da na kakkaranto ba sai an jima Allah ya kyauta wato zaka yi wani bayani a'a ai mutukar kace baka yadda ba sai mun tafi gaba gaba yadda na yanka karatun gaba-gaba sai da na fara sa zancen datta a sikeli na yi magana ta ilimi to kai ma dole ka sa sai ka kuskurantar da ni shine yadda za a fahimta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa kana da matsalar network da Allah eh nan kana da matsalar network da haka duk waɗanda suke kira tsaya wannan kai ai kai ai ba za mu shirya ai da kai ba eh, saboda mu nan muna yi ne don mu fa'idantu eh, mu nan muna yi ne saboda a ƙarar da waɗanda suke sauraro assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam dan wadawa muke magana oh, kana magana da Shamsu Usman da ke nan Brigade dan fili gama dai to malam shamsu kaji karatun da muka yi eh na ji karatun da muka yi to amma ni tambaya ce da ni guda ɗaya to Allah ya sa na sani amma da Allah cikin abin da na faɗi to shine dan Allah shin malam ka saurari karatun da dakta ya ko wannan hudu da yayi akan shi wannan bawan Allah ko anya ka saurari ta da kyau kuwa kai idan ka saurara da kyau ai kamata ai ka kuskurantar da ni sai ka ce kaza da kai kaza ne yau wato gaskiya ina tunanin a yadda ka ɗauko maganar hadin da yake magana gaskiya ka juya ka mai magana har ga Allah ko mu da ba ba ɗaliban ilimi ba wallahi mun fahimci ba wai yana nufin wannan hadin da kai kake magana a kai bane ba haka yake magana ba yana maganar kamar ijtihadin wannan ra'ayinsa ne ya faɗa hmm. kan shi cewa wannan maganar da ya faɗa akan ijtihadin sa ya faɗa ba wai yana nufin wanda kai kake magana a kai ba amma da Allah kana ji Allah ya saka ma da alkhairi irin ku muke so da Allah ya kamanta ijtihadin da na mala Abubakar gumu ko bai ba to wannan ai shi ah, ya kamata ka kira ka tambaya ka ce malam iji tahadin nan a matsayinka na ɗalibin ilimi wanda kake wayar da kan al'umma kamata ya ka kira shi ka tambaye shi shi zai bambance maka amma ba wai kai ne za ka zo ka ɗauko wancan ka ɗora mai a eh, wannan babu. Eh, nan ina kallon wannan yana cikin fushi eh wannan yana cikin fushi <laughs> eh wannan assalamu alaikum za a fahimta assalamu alaikum na'am ina jin ka dan uwa ta magana Hashim Muhammad Sokoto to malam Hashim Muhammad Sokoto ka ji karatu malam na ji karatu karatu alhamdulillah to amma da Allah abin da muka faɗi kana da wani ja a ciki cewa dakta ya yi kuskure kuma ba wa wannan mutumin dama rusa da a wasu ne duk ka gamsu da abin da faɗi na gamsu da abin da aka faɗi ɗari bisa ɗari to Allah ya saka da alkhairi kai baka da buƙatar ka kawo ai mun kawo jar. saboda malam wallahi wannan zagi-zagi shi ya ja ma dafta ya ja wani yaro a jikin shi. A to ai abin da yaron ai yake yi kenan ai. <laughs> Ai da yana karatu ne. To sai mu ce karatun ne ya bawa dafta sha'awa. Amma malam malam to kaga dole zage-zagen ne ya bawa dafta sha'awa. malam cutar wannan yaron ta yi ta faffa hotolo ta yi ta afakan lami suka yi afa lami daga ya dan nemi wani bayanai ne da ya cewa ba shi yake zagin su da sani umar rijiyar lemu ba yana dan neman yahiya gare su kurakuran da ya sai malam kawai ja layi a kan shi. to Allah ya kyauta amma shi wannan kana ji ba wai topic ɗinsa ai muke tattauna ba dan ya wallahi malam ya kamata a rika hito ana haska shi saboda ya san wallahi ana ganin shi. ba matsala Allah ya saka ma da alkhairi. assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan wadawa muke magana. Ana magana da Usman Al-Qasim daga jihar Kogi. To san da zuwa dan uwa, ka ji karatun da muka yi? Na ji karatu alhamdulillah ya shekh. Eh karatu ya fita tas. To amma akar muka Allahu ka gamsu da cewa tabbas wannan ijtihadin ijtihadi ne na shari'a. eh kwarai da gaske gaske ni da biya abin da na fahimta ai babu ma wani abin da za a ce wai dakta ba ma yana nufin na yi tsari na shara'a ba ne ba saboda dakta ya ɗauke shi a matsayin malami a gaskiya ya ɗauke shi a matsayin malami ai tunda ya ajiye shi a kan inda yake zama ya karantar ai dama malami ne a wajensa Allah ya sa mu yawwa a kara maka Allah ya riga ya ɗauke shi a matsayin malami ka haka ya yi ita hari na shari'a ya kirji kuma na biyu ya siffanta shi da kamar malam abubakar mahmud gumi to ka haka wani ba ya ita hari na shari'a ya kewa zai kamanta shi da malam abubakar mahmud gumi ba. kuma kana ji yaron fa cikin hadisi fa ya shiga ya yi nutso ya fito da wannan abin sannan wai za a ce wai ijiti hari amma ba wai na shari'a ba. kaga wanda zai faɗi wannan ma jahili ma wawa ma da bai san inda aka dosa ba Allah ya amma ni abin da na fahimta na'am dalilin da ya sa kai wannan abin shi ne kawai saboda yaron nan baya ta shi. Eh to wannan ma yana eh, wannan ma yana daga ciki. Ka san dakta wato idan ya fahimci in ya fahimci kai kana da zafi to duk yanda za a yi haɗa kai da kai zai yi saboda kakka biyo ta kansa eh ni ma na fahimci haka gaskiya eh kaga wannan shi yasa ya haɗa kai da su bafo tura kafin he a yi tawargaza to Allah ya samu dace Allah ya samu dace ga wani nan yana kira eh nan da Allah duk wanda zai hauro da Allah ya yi magana ilimi da Allah wallahi za mu baka dama so ake assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ala adamu muhammad muna ji assalamu alaikum wa alaikum salam ya wajen muna jinka? lafiya na gajiya alhamdulillah ka ji abubuwan da aka tattauna eh ina ji sosai ba kuwa to da Allah nan wacce gaba ne baka tare da mu sai ka faɗa abin da muka faɗi sai ka warware A ina magana da Malam Sani Alkanawi ne. Kana dai da eh kana yin magana dai da Sani Alkanawi. Sani ne ai ba malami bane dan uwa. Sani kake <laughs> malami ne. A wanda yake ba na ji gaban da aka aka tattauna gaba daya. To masha Allah. Kuma karatu ya yi daidai ya bada ma'ana. Eh, amma ina ne baka tare da mu don mun fusa Kana jina? Eh, muna son ma wanda mu ya saba yawa abinda abin da ba yawwa abin da nakin da nake ba wai ba na tare da kai ba ina tare da kai gaskiya amma ina da ɗan shawara ne da nake so in bayar eh to kaɗan yi haƙuri kaɗan bi ni ta ƙasa eh afwan insha Allah na Adamu Allah ya saka da alkhairi to kenan ya kamata ya zama ta ƙasa din ni ma na fi son haka din Ok, to kenan ba matsala insha Allah shi yasa har yanzu muna ɗauka muna ɗauka da Allah duk wanda ya san ba ɗalibin ilimi ba ne da Allah kada eh, kada ya zo ya yi mana jahilci don Allah kakka zo ka ce irin yadda nan wani ya ce wai kowa ma zai iya ma ijtihadi ka wannan jahili ne ga bai kamata ma ya rubu ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan uwa da wa muke magana kana magana da malam na'am ina magana da malam muhammad sani Na'am, na'am Malam Muhammad ina jinka. Muna jinka. Eh, gaskiya ina tare da ka wani wuri ban tare da ka wani wuri. A to faɗi gurin da baka tare da ni shi ya fi muhimmanci. A wani waje ne baka tare da ni? To wajen da tare da ke ni shine kan mai malam ya sai ya faɗi kamar bautan da kana faɗi gurin da baka tare da ni zai eh, fi fa'ida muna jin kamalin muhammad don malam ya ce yaron ya haɗin shi ne amma kan kasu da abin ne malam ya sai magana kai ne mun muke hmm. duba kan me me malam ya sai magana a kai sai ka faɗi don mun gan kamar malami batun wara su maluma aka kawo ke ce ke na ka bi su wuta ke ce kamar ita ya faɗi wannan zan yi sauke ka saboda na ga baka fahimci ma karatun namu ba gaskiya kai baka nan fahimci inda nan muka dosa bari ina zuwa na ba zan fahimci ka fara eh yau kamar sati da kace wannan aiki ni ban kawo nan wani ba kaga wannan abin da ni kake ai faɗi ni ban ma kawo shi anan ba to kaga baka saurari karatun ba okay to okay na ji na ji okay ban fahimci ba to dole me a ai ni na sauke ka tunda ai baka fahimci ba to kuma wani irin bayani za ka yi da Allah mun kawo wai hotunan ko wanda aka jero aka ce kaza da Allah kun ji mun yi wannan abu kaga bai kamata ba ahlus sunna ne fa kufa nan kuna ba mu kunya wa yan dariƙa ga abin da aka tattauna Allah maɗaukacin sarki ya samu dace ga wani nan zai yi assalamu alaikum to eh wannan ma ya samu matsalar network eh nan da Allah duk wanda zai kira da Allah ya tsaya kan topic yayi magana Eh, mun faɗi abubuwa don haka da Allah in kana da na cewa ka tsaya kan wallahi na fi son wanda zai saba mun wallahi yawa saboda sunan nake jama'a ce alƙalanci assalamu alaikum wa alaikum salam dan wa da muke magana assalamu alaikum kala mun gaya da Abdulrahman Ahmad Algobari to mala Abdulrahman muna jin ka kaji karatun da aka yi kuma wallahi mulku addu'a Allah ya sai dai kana da matsalar network dan uwa na'am eh muna jin ka na'am kana da sai sai nan karatu da an kai wanda ni ina tare da kai ɗari bisa ɗari sosai wanda dokta shi yana goyon bayan wannan yaron na saboda ciwon na yaro yana suka mutanen da dokta bai shiri da su a daktan ma ai ya faɗi da kansa ai ya ce ko ya mutu akwai ire-irensa sannan sai ya kamanta sai ya kawo misalin yaron nan eh, eh, eh, sannan kuma idan ji da wannan to ina ganin kana da matsalar network tsaya mu ɗau wani na ga wani mai hoton labiri assalamu alaikum na gani mai wata labari ai irin su muke so sanin. ringa assalamu alaikum na'am ina jin ka to kana da matsalar network ga wani nan kuma tsaya mu ɗauke shi assalamu alaikum wa alaikum salam shekhar alkano na'am shekh ya gida ya ibada Abu Abdul Jalil ko? Kuna lafiya. Na'am, ka ji karatun da muka yi? Alhamdulillah, an gode Allah ya kokari ya hima. To wala alhamdulillah. An gode ma Allah. Sai karatu ma sai daga ba na tarar da shi. Muna kira ina na Ali Mubarak ina kira daga nan Cote d'Ivoire ne. Na'am, sanna zuwa to dan uwa. Malam ana ji na? Ana jin ka. ka ji karatun da muka yi eh ban ji duka ba amma na ji saura dai da yake na bi dukan da eh to gaskiya ba lalle ka dan fahimta ba nan dan uwa ni ne na sauke ka ai kamata yi a ce ka ji daga farko in ka zo ka da tsako assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dan uwa da muke magana yawa ya shekara magana da Muhammad ne daga Gombe to malam Muhammad daga Gombe ka ji karatu alhamdulillah yanzu nan na samu hawa online na gani ban dai ji karatu ba sai na ji wani bangare na tambayoyi to ina ganin akaram kallah da kuma karin jawabai da ake yi eh to ban sani ba kana ji wato sai dai in ma alfarma amma eh na me eh, dai shawara kake so na bayar kai sai a to in shawara ce yanzu ba filin shawara bane na zaci cewa ko wani abu ne daban eh kai ma akaram kallah kai fa kace baka saurari karatu Eh, matsalar network ne. Ya, eh, ah, wai na ga ka ce ai baka saurara ba, to kaga me za ka ce cin abin da baka saurara ba? A'a, ai ban gama magana ba ne ko kanke, na ce na saurari shirrukan da aka yi wanda suka gabata nan. Kaga da ka ba wanda yau lalle ba ma san ana shiri ba sai yanzu ne eh, sai yanzu ne. Na'am. Kaga na farko mun hmm. sanar. Na yi live na sanar, na ƙara zuwa na yi hmm. posting na sanar. Da haka kana ji? yanzu jama'ar da suka taru abin da aka ah. faɗi yanzu suka ji da haka suna so ne su gano shin ba daidai ba ne abin da na faɗi ah. ko daidai ne to ta yadda zan baka dama ka saba min ka kawo dalilanka ah. kamar yadda ni na ce dakta kaza ya yi kuma na ce wannan barna ne za a janyo wa tafiya suna don wannan yaron yana da fikirar boko haramun ne bayani na ce jahili ne ba ba ne bai ijtihadi ba jahilci yayi kaza yayi to ka kamata yi jama'a su gane na yi daidai ko ban yi daidai ba shi yasa kaga yanzu kai baka ji ba inda a ce ka ji ne to sai in baka dama ka fahimci duka na ji duka na ji to shikenan ba matsala gabar da muka fara yi ta farko na ji shi wannan kana ji gabar da muka fara yi ta farko shine dakta ya ce yaron nan yayi ijtihadi ya kuma kamanta ijtihadin da na Abubakar Gumi sannan kuma yaron nan akan me ake magana akan hadisin manzon Allah ake magana wanda in ana magana kan hadisi kai amfani da kalma to ana ɗaukanta ne akan hakikar abin da ake magana shine ta nan muka tabbatar cewa dakta ya sa wa yaron kalmar ijtihadi ne sannan na karanto littafi Eh, ilm usulin fiqh wanda na karanto aqsamud dilala har muka zo gurin dilalatu liltizam har na ce to wannan yayi ijtihadi labudda an yakuna mujtahidan haza lazim kaga na kawo ne bayani da haka kana tare da ni anan ko zaka saba min da baka dama kai ma ka kana ka dalilan Lallai na ji kutubar Dr. Idris kuma na ji bayanan da kuma kuka gabatar. Kana ji? To ni dan tsokacin da tsokacin da zani akai shine. Assalamu alaikum. Kaga yanzu duk bayanin nan yanzu da nema yanzu. baka bayani akai ba kuma ka ce ka wannan ka tafi wani waje to ya za mu fahimci. Yawwa to yanzu abin da za ka yi shi sharhi gurin nan da nema tahriri muhallin niza. Sai ka ce eh in ka ga dama ka ce eh dakta da yace yaron nan yayi ijtihadi daidai yayi kowa ma yana ijtihadi yaron nan ya kai yayi ko kuma ka ce a'a dakta ba yana nufin yayi ijtihadi a shari'a ba dalilin da na kawo na cewa ya kamanta ijtihadin da na mala abubakar gumi da kuma maganar a me ake magana cikin hadisi yaron ya shiga sai aka ce yayi ijtihadi sai ka ce dakta kaza sai ka ka dalili zai fi ka fahimce ni ina jin ka a kai yanzu muke ji na fahimta na fahimta eh a yanzu kai muke ji yanzu na farko na farko doctor na farko na farko doctor da yace ya yi ijtihadi shi ibn muhammad wannan na'am nan nan gaskiya nan gaskiya sai dai mu nema malam gafara ya samu kuskure wurin sai dai mu ce Allah ubangiji ya gyara mu kuskuren shi ok kana nufin ba daidai yayi ba da yace yayi ijtihadi kai wai na fahimci ka kai ma kana kallon yaron bai kai yayi ijtihadi ba kenan gaskiya ni kwata-kwata ma ban ban ba kallon shi ni tun zuwan da yayi na farko wurin malama ban na ganin ma yaron ya kai ma matsayin a ce ya zama malamin da har zai samu ijtihadi to amma baka ganin shi malam ya sa shi akan kujerar da yake zama Shi ne na ce na kuskure ga tattare da yaron nan ya samu kuskure yadda ya fahimci yaron ba haka yaron ba yake gaskiya to Allah ya saka da alkhairi ina ganin zamu bakka saboda kai tunda kana tare da mu kila mu wannan din nan wa'insu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am assalamu ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah sai ya kokari wala alhamdulillah Oh, masha Allah eh na'am na'am muna jin ka eh, eh game da karatun da kai kuma kake cewa abubuwa gani akwai inda wani ke da ja cin abinda dokta ya yi game da wannan shi muhammad wani ne hmm. ni ma ina kan ra'ayin kan nan cewa domin aikomi ba yau yaron nan yake kan facebook ba su dole ya kamata matsayin dokta na malamin shari'a ai ya kamata ya san cikin shi da wajen shi hmm, kafin ma ya yi wani abu mu'amala da shi kafin ma yi istihadi kamar kan da sheik abubakar mahmudu gumi ya yi istihadi cewa siyasa ta fi sallah hmm. to yanzu kenan shi yaro shi ma ya yi istihadi kenan watan cewa zina ya fi ka yanka foto kuma shek abin da ke da ban mamaki abin da ke da ban mamaki su yaran da suke nan da yaran Ghana da Najeriya da suke nan suna bin bayan dokta suna kuma ji kamar yaron ga yanzu kamar an tare wani mai wazin musulunci ne mai muhimmanci hmm. abin da ke da ban mamaki ne a gaskiya kana ji kamar dole ka dauka haka ai yanda dakta ya karbi yaran yanda ya bashi dama yanda ya wannan shi zai ɗebe su ai ai yaron inda a ce zuwa ya gefe ya je ya ta shirmansa ai ba wanda zai damu da shi ka fahimta to abin a yau aka nan ne abin da ke da ban mamaki ba hmm. su waɗannan yaran Najeriya da Ghana duka in da su kuma ya biya yaro sun da suke cewa wo kan fudu sai ba sa fudu kuma suna yabon shi to sai rarsa wani irin hauka da jahilci kenan Koma ma ba san ma abin da suke ciwon ko dai cin mutuncin malumin suna yi ci gaban su domin mafi yawancin sun da su yabi yaro kuma sai su sa foton to a to ni na rasa na rasa wani irin ai ba su da laifi yanda suka gani yanda dakta ya dauke shi da wannan shi yasa ai muka ce wato wata kofa dakta ya bude in dai bai fito yayi bayanin hakikanin aqidar yaron da kuma yanda ya fahimci yaron ba to wannan kuma kaga kamar mizani ne na ganewa cewa dakta zai bari wani ya raɓe shi ya yi wa tafiyar suna illa ko ya haifar da boko haramun zai barranta da shi ko a'a saboda yana zage-zagen wa'insu zai zamanto tare shi yanzu nan sai mun ga bayanin dakta amma dai yanzu ya ɗau yaron ya sa shi matsayin hidi kuma mun yi kuma ni abinda na lura ba malam shekal kanawi wato kamar dokta duk da aka ce ga wani malami ko matashi ne yana karantar da sunna ko ya yake son shi yake yabon shi yana sukan wani abin shi ka dange ce a a ban rayi shi kaga kaman an kuma mai ana zagin wannan malami mutumin banza ba su son addini ni na rasa ganewa wani irin shirme kenan a wato akarmakallahu abubuwa suna da yawa dan kan mu sauka daga kan topic din Allah ya saka ma da alkhairi kuma sai ana sa haƙuri ana samun lokaci ana haska al'umma ina ganin insha Allahu za a samu gyara afuwan akramaka Allah to ka samu matsalar network ya samu matsalar network ina ganin akwai wannan gashi yana kira muna so ne muka ha ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya shekana dan uwa ya gida ya ibada alhamdulillah Na'am da wa muke Malam na saurari karatu gaba daya. To masha Allah. Ana magana ne da Abdul Fatah. Na'am Malam Abdul Fatah barka eh, da zuwa. Eh Abdul Fatah a daga Katuna. Masha Allah masha Allah. Eh na saurari karatu. Gaba daya. Masha Allah. Kuma alhamdulillah alhamdulillah kuma shi doctor maganan gaskiya ya yi kuskure ya yi kuskure sosai kuskure ne sosai dakta ya yi na farko ma a ce dakta ya zaunar da shi akan kujeran da shi ke ba da karatu a gaban ɗalibansa gaskiya nan ya yi bala'in kuskure an fahimta ko hmm. sa'an nan kuma bayanan da malam ya yi ba wai fa ga wai ɗalibai eh. ne ba ga duniya ahli sunna yayi saboda duk aƙidar da take dauke da wannan yaron zai jefa wa al'umma guba ne fa haka ne saboda ya anan zamu iya ce dokta ya samu zamiya zamiyarsa kuma zai shafi yani ɗalibai gaba ɗaya na ahli sunna gaskiya ne zai shafe su yawa saboda idan malami ya sami zalla to duniya ma zai iya samu zalar to amma akaram kallahu wata shawara kake ganin ka ba wa dakta akan wannan abu yawwa shawara na ga dakta na'am shine maganan da kai dazin hmm. ya fito ga duniya hmm. ya fito karara ya hmm. nuna cewa na farko abinda shi ya faɗa game da wannan yaron cewa ijtihadi yayi hmm. mujtahidi ne misali kuskure ne hmm. to wannan zai wanke wasu shubohohi da kuma zallan zai wanke wasu abubuwa daga zukatan yani waɗanda suke bin dakta hmm. zai wanke zukatansu an gane fito wannan ya fito ƙoro ga duniya cewa gaskiya kuskure ne maganar da na yi game da wannan yaron cewa ya yi ijtihadi ne hmm. kuskure ne ya fito haka nan hmm. ni ina ganin wannan shine kamar kamar yadda ma na ni ina ganin bayan wannan baka ganin ya faɗi cewa aqidar da yaron yake ɗauke da ita ba mai kyau bane dan wa'ansu kaga sun tabbas haka ne aqida ya saboda ina ina ina mutaba a yaron a Facebook sosai hmm. ina bin shi ne ke zage malamai ya kafa ta wannan ya ce wanda ya bi uwa ne dan wuta ne kaza kaza ina bin shi sosai yaron na farko eh, kharici na'am kaga da yake mu nan dole ba dan mun saba da shi ko muna kallon sa jahili ko yana da fikiran boko haramun ba amma wannan bidiyon nan akwai full bayan ya lissafo daga ƙarshe ni ban ji ba amma wani ya gaya min kuma na yadda yace ce ya ce manzon Allah kawai ake bi to amma za ka ga duk da haka dai eh, akwai kuskure don ya ce wai fantamo yana daga cikin awam eh, Na haka yi fada a to kaga wannan kuma shi jahili ma zai <laughs> to ai kai Allah da ya kyauta so gaskiya ne shawara na kenan kawai malam to Allah ya sa ka Allah ya sa ku ya wanke ya wanke wa eh, amin jazakumullahu khairan wa amin amin amin shukran wato abin da ya sa muke yi kenan don wallahi yaron nan waɗanda zai ɗiba waɗanda zai ɗiba a yanzu haka akwai waɗanda suke ganin cewa ai wato kamar zalunta sama aka saboda yadda dakta ya karɓe shi saboda yadda kaga ai dakta abin da ya fara cewa wai ko yanzu ya mutu wai akwai irinsa kuma sai ya kawo yaron e to kaga abin da jama'a za su ɗauka in dai dakta bai fito ya barrantar da kansa ya faɗi cewa fikirar da take kan wannan yaron na boko haramun ne na kaza ka to har yanzu ni wa'ansu sai su kalli kamar a ai alkanawi ne yau da taron di ba sa duba me na faɗi na gaskiya me na buɗe cikin littattafai na karanta Allah ya sa mu dace ga wannan yana wannan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am dan wadawa muke magana Sheikh Alkanawi kana magana da Mudassir daga Ghana. To Malam Mudassir daga Ghana muna jin ka. Ka ji karatu da aka yi. Yau amma Alkanawi na ji duk baki daya. Masha Allah. Tun farko har karshe. A to masha Allah. Na'am. Awa. Eh, eh, da so nike da an ji ainihin lafazin da Dr. ya amfani da shi a lokacin da zai kiri yaron da yin ijtihadi. to ka ce ka na ji yayi eh ah, ma ainihin na nufin ina nufin boysin ɗauta da kanshi eh ai mun danna shi ma shi ma mun danna shi inda ka ji ma daga farko har ƙarshe tabarin faɗi watakila ya dace da kai ma yanda ka ji ko duk yanda muka ji daidai ne na'am ina jin ka ni ji ne ya ce ijtihadi ne mm. farkon lafazi farkon jumlan kenan na'am ijtihadi hmm. ne irin na nasa ya yi kawai kalmomi biyu a ƙarshe ce hmm. irin nasa hmm. to nan ni gani nike ma lafazin da jumlan da dokta ya amfani da shi na gwada cewa ma bai gan yaron cewa da ya kai kiman wanda yake ya kamata ya ba don ya kwalifayin shi da irin nasa to kawai dini ni gani nike ya dashi da dama ra'ayin dokta ko kuma istiharin da dokta shi yake cikin zuciyar shi dama da zai yi to amma kana ji yasa ya ci gaba da magana na kaga daidai nan abin da ka fahimta kuskure ne daman akwai wanda yake ijtihadi irin na wani ba irin nasa ba ai duk wanda zai ijtihadi irin nasa zai yi ka fahimta dukkanin ni na fahimci. ne zai ijtihadi ne irin nasa dama amma kana ji to amma ba ka gabar da ya ce kamar yadda mala abubakar gumi ya ijtihadi ba ina ji ne kamar ya ce kamar dai yadda eh, mala abubakar gumi ya yi ijtihadi ne eh mana cewa siyasa aka aka eh. aka rinka iwa kai na. eh abin da aka rinka iwa kai to amma da Allah amma ni dai kawar gari nike yi yana ganin yaron bai kai masa ya yi ijtihadi ba shi sa ya amfani da wayannan kalmomi kwaya biyu cikin jumlan yace irin nasan yana na fahimci kenan amma kawai dan ya dace da dama shi ma inda shi wanda ya kai yin ijtihadi zai yi ijtihadi da haka zai yi shi shi sa kawai ɗauki magana a abi dauki yaron ya kai masayi ai ko mu ɗaliban kasa kasa ba mu dauki cewa yaron ya kai masayi wanda zai yi ijtihadi ba ko mu nan ko mu nan gaskiya tsakani da Allah amma tsaya kunan a wajen ku da Allah yaron ya kai ya zauna ya karantar da mutane a a ah. ah, ko ko nan ma mu ba ga ya kai ba shi yasa nake ma mu zanta kyakkyawan zato cewa ba itikadin dokta bane cewa yaron ya kai jihari haka ne nake gani kawai ya dai magana dini lafazin kuma nuna cewa ma bai ga yaron ya kai kima ya jihari bai sa ma ya amfani da kalmomi kwaya biyu cikin jumla ya ce irin nasa amma kai ka fahimci irin nasan da ya amfani da shi cewa normal ne to amma kana ji yasa jumlan ma normal jumlan ma normal ne wato malamu Mudassir, kamar yadda kace ku a wajen ku cewa yaron ma bai kai ya zauna ya karantar da addini a gaskiya bai kai bai kai ya tsari ba haka ne wannan shi haka ne a wai bai kai ya zauna ya karantar da addini ba ai ka ce ai bai kai ba ko Hari, ne na amfani da shi karatar da ah. addini ai yana da mataki mataki na yi ma ai wata tambaya ai kace ku a wajen ku bai kai ba kai yanzu a wajen ka yaron nan ya kai ya zauna ya karantar da addini eh na wani mataki ne kamar wani irin ai mataki a ta akwai ɗalibai malin shaga kare akwai ɗalibai kasa kasaye zai karantar da wayannan amma bi kai yi ijtihadi a ba gaskiya tsakani da Allah bai kai ya jihadi ba ya kai ya zauna inda dakta yake zama a dakta shi yana ba a ta ɗalibai kasa saka saba wannan yaro kawar ba tambaya a wajenka ai ai yanzu ba a wajen dakta ba a wajenka ya kai ya zauna inda dakta yake zama dakta ina ganin mutum ne da yake yana ya ba ah. kowa dama ya zauna irin wannan ya a wajen ka ni ce fa ni yanzu ban yi magana dakta ba ai abu ake na fahimta a wajen ka ya kai ya zauna inda dakta yake zama ya karantar da addini a na ga wannan lokaci lokacin dan kan wannan kan wannan kadiyan ina kallon ba kan a tsaya mu bakka a kan wannan kadiya dakta ya ba mutane da dama dama wanda yake ba su kai su zauna wannan kaga wato eh. kaga sai in fahimci kamar baka so ne mu gane ni tambayar da nake shi kira ka shiga da magana shiga gaba da magana tambayar ka nayi wanda ina buƙatar amsa ka ce a wajen ka sai karantar da yara to sai nake ce ma a wajen ka ya kai ya zauna inda dakta yake zama ya karantar a wajen ka kai a bai kai ba to kaga kenan yanzu ka ce wai ga abin da dakta yake nufi a wajensa kaga kai a wajenka ne kake ɗaukar bai kai ya ijtihadi ba haka ma bai kai ya zauna a inda dakta yake zama ba amma kaga gabar ya kai ya zauna ya karanta inda dakta yake zama kuma ya zo ya ce ya yi ijtihadi to bai kamata kai kai masa hukunci da abin da kai ka ɗauka ba a ranka kai a wajenka yaron bai kai ba to yanzu ma mu ƙaddara cewa kai a wajenka bai kai ba da Allah yanzu kana ganin wannan yaron a zaunar da shi a kujerar dakta kana ganin ba barna ne wa tafiyar sunna ba dan Allah kai a fahimtar ka wata mara kana yi gani nike so dai ne kawai Salamu alaikum ina ganin tsayin sauke ka tsayin sauke ka dan uwa saboda ina so ne mu yi abu na fahimta assalamu alaikum ina so ne mai abu na fahimta na ga kamar kana ta wannan kuma to ya za in fahimci kana son gaskiya eh abu ne in ya faru in kawai idan kuskure ne kuskure ne wallahi barnar da wannan yaron zai wa tafiyar sunna ta fi wacce dan bid'a zai yi assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi da wa muke magana sunana aliyu abdullahi adamu daga bauchi na'am sanda zuwa yawa barkanka ya ibada ya wajen mun gode Allah alhamdulillah ka ji abin da muka tattauna mm, na ji wasu ban ji wasu ba sakamakon wasu zurub da amma dai <clears throat> na ɗan saurari asalin muhallin shahidin magana mm. in dai ba na manta ba kamar kana magana ne akan kalmar hadi da shi Dr. Yusuf Abdulaziz ya ce Muhammad ya yi wannan ɗan Niger ɗin da kuma ƙoƙarin kwatanta cewa shi dakta yana nufin istihadin muhammad hmm. ko kuma matsayin muhammad irin matsayin malam muhammad gumi ne allah ta'ala ya masa rahama na'am to zan fara tambaya ne eh, tambaya ta ta farko kamar yadda misali wasu masu bugowa masu kyautata zato hmm. mu malamai wanda kuma na riga na sani wanda suke irin wani kyautatan sun san matsayin shi dakta a fagen karatu kuma shari'a ya karanta kai maka ka faɗi haka ba ɗaya ba biyu ba Kani da Allah irin fahimtar ka wacce kake ganin in ka a gaban Allah Allah zai ma hisabi da ita Shi shine kana ganin tabbas dakta yana nufin cewa shi wannan yaron ya kai matsayin mustahidi ne tambaya ta farko kenan wannan muna magana ne na tsakani da Allah a irin fahimtar kawai misali eh ina ganin dan eh yaya ma sunanka dan uwa saboda mu yi abu na fahimta sunana Aliyu Abdullahi Adamu to idan aka zo ana tattaunawa a ilmanci kuma na tabbata ka sani abin da ake yi shine wane ya zo ya ce kaza saboda kaza ka fahimce ni to kai idan ka zo abin da ya kamata ka yi ne sai ka rusa wannan abin da mai shi ya ce ina ganin in baka ji abin da na faɗi ba tsa'in maimaita don zai baka damar yin hmm. bayani kasa abin da nake a wai na ah. maimaita wayan da ka fara kama ai baka ji ba Don ina jin da ka ji da ba za ka yi min wannan abin ba amma tsayin maimaita ma ya ƙuri abin da nace kana ji ina ji abin da nace nace kalmar da datta ya amfani da ita cewa ya yi ijtihadi an ce to akwai ƙara'in da suke nuna wani irin ijtihadi abu na farko da nace nace yaron nan cikin hadisi ya shiga sai istinbati na hukunci ya kuma faɗe shi to da Allah in aka zo aka yi amfani da wata kalma bisa wannan yaron da ya shiga cikin wannan hadisi aka ce ya yi ijtihadi da Allah kai a wani irin ijtihadi za a ɗauke shi kai a karatunka Yau to ai shi ne saboda ni a karatuna eh. Eh, abu ne sananne ga duk wanda misali mai ilimi ne hmm. aka san cewa shekaru aru aru ya karanta menene duk wannan kana ji ka ajiye wannan wannan kowa zai iya kuskure kila ma ka karanta abu ka zo kai saɓaninsa. sa da dai ka ba mu amsa kamar yanzu idan yaro ya shiga hadisi sai ya istinbati an gane sai istinbati sai ya fitar da wani abu sai aka ce yayi ijtihadi kai a ilimin ka wani irin ijtihadi ne shine ai tambaya ta kai to ina jinka ka yawa ko ba haka bane tambaya ka ta eh amma kana ji ai ba amsa ka fara ban ba ka fara yi min bayanin dakta ne ni kuma ba wannan ni na tambaye ka ba abinda dakta ya faɗi shi nake tambaye ka ai dan uwa in baka manta ba yanzu zaman ka kusan na uku kenan duka ba za ka iya yin minti biyar ba baka ambaci sunan dakta ba kenan in ina magana kan dakta ai ba babu matsala da yanzu da ka ba wa jama'a amsa saboda mi da sauri idan mutum ya shiga cikin hadisi ai saboda jama'an ai saboda jama'an na kira ko ba haka bane to ba matsala yanzu idan mutum ya shiga cikin hadisi sai ya istinbati ya fitar da wani hukunci sai aka ce yayi ijtihadi da Allah kai a iliminka wani irin ijtihadi zaka dauka a irin ilimina hmm. tunda dukkan su masu ta'arifin nan suna bayani akan cewa dole sai an duba halin shi mai maganan karan kansa sai an duba abin da yake faɗi kaga kenan akwai mutumin da daga zaran in har ka san karatun da kake yi aka ce maka ya an ce maka ya istihadi kai kai kai ka daga kasancewa ba istihadi wanda yake shar'an ake nufi ba kuma wannan bai saba ma waƙi'i abin da yake faruwa yau da kullum ba kakan iya gama da abokin ka ce ah wane ya ijtihadi wannan baka taɓa fitowa kace wannan abin da mutane suke faɗi ba kuskure ba bane hasali in irin wannan kalmar ne daga an ce mutum kawai ya istihadi ya zama mutashidi to misali in na muka tambaya hadisi na eh, wanda Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad dinsa amma kana ji da Allah kafin ka kawo hadisi zan eh zan yi dan baka amsa a daidai wannan gabar dan ka faɗa abu gaskiya kuskure ne a harka ta karatu dan kada mu tsallake ka bai bani dama ai ba ai ba kabar ga ba yoshi ma yaushe na gama ballanta na gama to ai ma'ana kana ji daidai wannan gabar ai kayi wani mukarana ne wai da yau da gobe a'a ai wai in an da wani tsaya mana mukarana da na yi ba na ce mukarana ce wacce wai ita ce amsan tambayan da ka bani ba na bi ko maka misali a irin misali akwai mutumin da idan misalin da ka bayar kana ji ya saba wa abin da muke tattaunawa ko da mutum kana yana da wani yare da yake amfani da shi a urfi to idan ana magana addini sai ya amfani da wani abu to ana sa haƙiƙa shari'iya ne shine inda nake so kai ka kai tunda yaron nan hadisi ai ya shiga ba wai yau da gobe bane wancan ya zo wucewa wancan ya zo wucewa ai daman a wannan fage in wannan ya zo wucewa wannan ya zo wucewa aka ce yaya ijtihadi ai wannan za a ɗauke shi ne haƙiƙa urfiya amma yaron nan fa cikin hadisi ya shiga yayi istinbati ya fitar da hukunci aka ce yayi ijtihadi za a yi hukunci ne eh? da haƙiƙa shari'a wannan shine magana ilimi din na oh, ka to kaga bai kamata ka kawo misalin yau da gobe ba a to ai kaji yanzu ka gamsu da wannan amsar da na baka ko baka gamsu ba shi yasa yi nace ka tsaya in yi bayani sai mu je hakan ne abin da na faɗi ko in buɗe littafi na karanto ai littafi kam ka riga ka bude kuma ka karanta abin da nake gaya maka wai na baka misali a ta'arifin da suke yi akwai mutumin da idan ya faɗi magana kai yanzu ma kuskure ne ka zo ka ce wai in ya faɗi magana cikin addini ko kuma cikin abubuwansu na yau da gobe dama ai magana addini muke yi ah, to kaga idan aka ce mutum yayi ijtihadi a magana addini da Allah a wata haƙiƙa za a ɗauka haƙiƙa shi ne ni wallahi da ka tsaya ma kana wannan uwa baka fahimci nan ba sai ne mamaki a'a ah, a'a ah, to ai ba abin mamaki bane saboda ni dan adam ne na farko na biyu kuma ah, ai ba ce maka ne yanda naga alfaz ɗinka kamar akwai alamar kayi karatu to amma da haka da haka murdar da abin wa naga baka fahimta ba shine abin yake dan bani mamaki gaskiya ai idan ana magana addini sai mutum yayi magana da yaren addini to haƙiƙa shar'iyya ake ɗauka ka fahimce ni wannan haka yake kai ma ka sani inda kamar magana ake ta duniya sai aka amfani da wani lafazi na duniya sai a ɗau haƙiƙa urfiya inda magana ake a kan lura, sai aka amfani da wata kalma sai a ɗauki wannan kalmar a haƙiƙa lugawiya. nan ɗaliban 'yan farko ma duk sun san wannan to amma da naga kai ka wannan shi wa shi ne abin ya bani mamaki gaskiya ba abun mamaki tsaya to shi kenan amma yanzu nan ka karɓi gyaran da nema a gyaran da kai a nan saboda muna kuma komai ba eh amma sai ka dan wannan sai ka dan karo volin saboda ba a jin ka sosai Ok to abinda nake faɗi shine eh magana da kake yi a kan cewa wannan yaro an ce ya istihadi eh akwai wani kola da ya kira ka yake gaya ma kaga yanzu mala ali kana ji wato in ka tsallake kuma nan ka tafi ai wani abu sai yanga ga kamar kana yawo ai nan da kuskurantar da kai kana ji idan baka karɓi kuskuren ka ba sai ka ga ya wani wuya sai kowa ya kai ka dauki kuskure ina zuwa mana kai ka dauki kuskure aibi ai ni ban dauki kuskure aibi ba mutaka ba yanzu abin da na faɗi idan ana magana addini ana hakkama salama ne yaro ya shiga cikin hadisi ya yi istinbati aka ce ya yi ijtihadi tunda magana addini ake wannan abu ne sun ko inda magana duniya ake kana ji yanda ka kawo inda magana duniya ake sai mutum ya ce ma yaya ijtihadi kai ka san wanda ai yake ai nufi amma ana magana yaro ya yi istinbati an ce ya yi ijtihadi wannan ina ganin ko dan jiniyo ma zai ma gane cewa za a ɗau hakika shar'iyya ne saboda ba a yin ijtihadi cikin hadisi sai mu ji ta yi a lokacin da kake magana za a ɗau hakika shar'iyya misali ina ina ganin malam ali ina jin tsaya da baka kaɗan gama ai bayani ina ganin za mu nan ne ko da ka karanto ta'arifin saboda ka fahimci cewa ko da hakika shar'iyya ce dole sai ana so ba yawa ka da zan baka 'yan mintuna ka kammala ina ganin zai fi saboda wa na ga sai mu tsaya ko ka faɗi in faɗi kuma ni ina ƙoƙarin in ganar da kai kana ɗan to kaga sai in wannan da ya kayi bayanin ka eh, idan ka gama ka ai inda da ka tsaya a ka tsaya ka saurare ni ba matsala ina jin ka dai yanzu naga hakan sai ya kuma yi manci gaskiya ina jin ka yawwa yawwa na farko ko abin da nake so ka fahimta shine abu ne wanda yake sananne ga du mai saurare a matsayin Dr. Idris Abdulaziz wanda ya riga ba maganar matsayi fa ai nake ba kaga yanda ni za mu samu wannan da kai kenan magana abu ah, da ya faɗi da abin da yaron ne shi shi yasa inda gaskiya kake so ai da ka sai in ga ma cewa akwai mutumin da idan yayi magana kai ka san ka zo ka ce masa jahili kai ka san cewa wannan magana kai son zuciya kake yi kace wai bai sani ba wai ko kuma ya ga ya masa kai ka san son zuciya kake yi kaga za ka sauka daga kan abin da muke tattauna kuma za ka koma a wani wanda ya ka tsaya kan abin da wani an ce wani zahiri ka gaba shi ne tobi saurare kawai kana ji ni abin da ni saurare su da su Allah ka ji kana ji so ne kana ji ka dora maganar datta a sikeli kamar yadda na dora ta a sikeli ai abin da nake so yanzu in daura kenan ko ai yanzu kana ga abin wai datta waye shi ko kaza ai ba wannan mu muka tambaya ko mun daura maganar datta in kuma na kira datta ka ce wai me yasa na kira sunansa ka ce kuma ɗaura magana sa akan sikeli to in ban kira shi ba sai ya kake so ɗaura magana sa kan sikeli ina ka abinda abinda nake faɗi ma saurare wanda ya kamata su fahimta shine wanda yi maganan nan shine dakta akwai alfaz da idan mutum yi amfani da su ka zo hukunta shi da su wannan ma zaluncin magana ne domin a inda misali shi matsayinsa shi shi da Idris Abdulaziz ya ce wannan yaron wana irin istihadinsa abin da ya faɗi kenan a irin istihadinsa babu inda za ka zo a ce wai an yi istihadi wanda matsayin mustahidi idan yi ko kuskure yayi yakan samu lada kuma wai a zuwa ce a irin istihadinsa wai a ce wai kai baka fahimci cewa ana nufin cewa wannan a irin ra'ayinsa ko fahimtarsa ce ba kuma ko da misali ana magana a shari'a ne shin a ko ina ne kawai daga an ce istihadinsa shikenan ya zama mustahidi kamar yadda ka karanto eh, wannan ka'ida wanda dan so ita ma ka zo ka fassara mana ka mana sharha na malamai wannan dilalatul lafzi ala lazimi ma'anahu ka zo ka ce wai ai ana nufin dakta wai tabbas yana nufin cewa wai shi mustahidi ne shi ne ke so in ce maka hadisin haula a binti eh, tuwait din nan wanda imamu imamu ahmad ya fitar a cikin musnad dinsa wanda aisha take ba da labari Hisham yake cewa mata ce ta kasance ta shigo kan Aisha sai take ambato tazkuru min ijtihadiha sai tana ambato ta. shi wannan kaga ai ba za ka ce mana urfi ba ne dole wannan shar'i ne to shin yanzu a gurin ka wannan matar mujtahida ce ita ma tun da an ce tana ambato ijtihadin ta kamar yadda shi ma dakta ta ce a irin ijtihadin sa yanzu kai kenan kana ganin cewa ita ma yanzu wannan mata haula a ita ma mujtahida ce ko kuma a'a hikaya ake yi a lokacin da mutum yake hikaya ba yana nufin cewa wai lallai ya yarda da abinda yake faɗi bane wannan duk wani mai karatu komin karancin karatunsa a lokacin da ake hikaya ko ƙur'ani yana yato abin da ba wai ya yadda da shi bane bayan da aka zo kai mutum ilzami dan ya ce a irin ijtihadinsa kuma kowa duk wani mai fahimta adana fahimta a lokacin da wani yake magana wanda wannan wanin wanda ba shi da ilimi ma ya san cewa ba mutum ne mai karatu ba mutum ne mai ilimi ba wanda duk da kana zuwa kana ta cewa dakta wanda yake zagi wanda ya hau kujeransa shi ya bisa wanda duk kun zo kun hau kujeran to amma dai wannan magana kowa zai fahimci cewa dakta na nufin cewa irin wannan fahimtarsa da tunaninsa wanda kuma kuskure ne domin har dakta ya gama magana bai ce abin da ya faɗi istihadi ne wanda ya cika sharuɗin istihadi ba domin na san dakta ya ka sani mai istihadi kuma a yanzu dakta ya fi ka sani menene istihadi kuma wannan kowa shaida ne akan haka babu musu bayan da za a zo a ce wai ya faɗi istihadi wani nufin wai Muhammad wai shi ne mujtahidi ko dakta ba zai kira kansa mujtahidi ballantana Muhammad ashe kuwa mai hankali mai adalci wanda wanda yake so ya zamanto ba wai don ya zo ya ci mutuncin mutane a matsayin da sun samu saɓan da shi ba in dai don mutane su fahimta ne to ba zai zo ya makale a wannan kalmar ya ce wai zai yi program wai don an ce ma wani mustahidi wanda shi karan kan yaron bai isa ya kira kansa mustahidi ba me gaya masa karan kansa bai kai matakin istihadi ba ta ya za a yi in kana da adalci za ka zo ka ce wai ya ce masa wai mustahidi ko ko ya faɗa don ka kai ya ce masa ba wa na fahimci kana ji ba karatu ka zo ka warware ba gaskiya don haka za mu ok to to to ba karatu na zo in warware ba a ah, eh wallahi <laughs> Allah to to yana jin hadisin hadisin haula me ka ce ai ba yanda za a yi ka yi bayani kawai ka bugi can ka bugi can ka yi hasuru dina a waje daya ai san ba zai yi ba wani hasuru abin da yake faruwa kana ji aka ambata ne tun da ka ce ambaci istihadi a wajensa shi ma ya zo musulmi to haula ai ma musulmi da ce kawo wannan wani hadisi ta shiga ta istinbati da za ka kawo wannan gaya min hadisin oke sai a kan hadisi ka mutu ake da musulmi ai ina so ne na gane ɗaya ne wani hadisi ta shiga ta istinbati da aka gaya mata ya min hadisi ne to ai ka ga to dala karanto mun tarihin ka karanto mun tarihin da aka ce ka gama dai ko dai baka gama ba wai ba ka karanto mun tarihin da aka ce sai hadisi ne eh nan tsaya in ga ina ganin ka gama wato abu na farko kana ji wato gaskiya ni na dan yi mamaki wallahi na yi mamaki na yi mamaki matuƙa eh ni ni dan mamakin farko da na fara yi kana ji shine da har a zo ana maganar addini ana magana yaro ya shiga hadisi ya fito a tsaya mana kana ji tsaya ai yanzu ka kammala ni ne yanzu zan yi bayani eh abin da ni ka bani mamaki shine ana maganar yaro ya shiga cikin hadisi ya fito da wani hukunci an ce yayi ijtihadi da haka kasa fahimta cewa lallai ijtihadi ne irin wanda malima suke shiga cikin hadisi su fito da hukunci shi irin sa yaron yayi tsaya man to ai kaji to ai kaji illar yanzu kaga kai ka gama shi yasa ina ganin kana ji ni ina ganin kana ji dawai kayi shiru in dai ba so kake ka bata min ni yanzu kana ji dawai ka wannan kai ni na fahimce ka uwa ba ka zo ne a tattauna ba da haka yanzu ma ba a majinka wayan da na faɗi cewa yaron nan shiga cikin hadisi ya yi, da ya shiga sai ya fitar da wani hukunci haka su ma malima cikin hadisi suke shiga sai su fitar da wani hukunci sai a ce sun yi ijtihadi to wannan kalmar da ake gaya malima na idan sun shiga hadisi kaga da Allah to ai kaga illar kaga ina ganin tsayin sauke ka idan nan kayi sauka saboda naga baka so ne na warware abubuwan da kayi eh ina nan ganin tsayin sauke ka saboda na ga ka ɗan zo da ɗan hayaniya kamar yadda ai ce malima in suka shiga cikin hadisi suka fito da wani abu su ne ake gaya wa sun yi ijtihadi to in wani ya shiga cikin hadisi ya fito da wani abu kai ko wani abu kake nufi to bai kamata ka ce yayi ijtihadi ba saboda haka in kace yayi ijtihadi dole abin da zamu dora ma yanda malima suke shiga cikin hadisi su yi istinbati shi ma yaron nan da ya shiga ya yi to ijtihadi yi. kuma kamar yadda aina ce na yi mamaki da har ba ka iya tantance haƙiƙa shar'iyya da haƙiƙa lugawiyya abin da ya sa ni na fahimci kamar ba ka tantancewa ka ce wai in mutum ya haɗu da mutum wai in mutum ya haɗu da mutum wai sai ya ce wai yaya ijtihadi ya haɗu da shi a harkar duniya ko ya gan shi ya shiga cikin hadisi ya zaƙulo wani hukunci ya ce masa yaya ijtihadi ya gan shi ne kuma wannan ƙurfiya ce da haka yaran nan magana addini ake kuma na ce akwai wata ƙarina mai ƙarfi ma wacce take ƙala rajjaha cewa lallai yaron nan ijtihadin nan irin na malama ya yi sai dakta ya kamanta ya ce kamar yanda abubakar gumi ya yi ya ce siyasa ta fi sallah yanzu wannan harkar duniya malam abubakar gumi daman ayyan ijtihadi a ciki ko kuma harka addini harka ne na addini kaga yayi ijtihadin sa sannan kuma wannan hadisin da ka kawo ni ban gama dalilin kawo shi ba wai an ce wai min ha? to wani hadisi ta shiga ta yi istinbati aka ce mata min ha? da har za ka kawo shi a gabar da yaron ya shiga cikin hadisi yace aka ce yayi ijtihadi shi yasa ina ganin abu ne mai sauki kana ji wato ku karɓi gaskiya datta ya yi kuskure kuma ma ba ma wannan ba hatta zaunar da yaron nan akan kujera ya karantar da addini barna ne wa tafiyar sunna wannan shine maganar gaskiya wallahi yaron nan ko ni na buɗe makaranta ba zan ɗauke shi ba saboda tantirin jahili ne kawai abin da ni ni nake gani kawai irin yadda yake hayaniya da zage-zage ina jin kawai shi ya kai datta har ya ɗora shi akai wannan shine nan maganar gaskiya assalamu alaikum rahmatullah shine amsar da zan baka assalamu alaikum ya gida ya ibara dan uwa alhamdulillah ya kuma hidima da al'umma wato wallahi alhamdulillah nan gashi ana ce Allah ya karba mana to masha Allah ah, na ji program yadda ke tafiya kan ɗazu mm. ah, ina tare da kai ina tare da kudu gaba ke da akan ah, abin da ake fitar amma ni abin da zan ce game da tsawon da kadiya a nan guraren eh, ina son in ɗanyi abin da mai ɗanyi magana akan kama a headline ɗinka game da abin da ka rubuta a headline ɗinka da sunan topic ɗin naka. Mm. ina jin ka sosai ana tare da kai masha Allah a ta fahimta ta hmm. yadda na yadda na fahimci wannan rubutu hmm. kamar kana cewa Dr. Idris Abdulaziz ya tsora wannan malami akan da shi ta malanta wadda kuma a bisa fahimtar ka da ganin ka wannan bawan Allah bai kai matsayin zaune zauna kan wannan kujerar ba. sannan kuma ka tabbatar da cewa shi yaron yana da aƙida irin ta boko haram hmm. to a nan gurin kuma ka tabbatar da cewa shi daga idris eh, malami ne na aƙida sannan kuma duk irin karantarwa yaron nan take irin ta boko haram shi daga idris ya sani amma duk da haka ya ɗauko shi ɗora shi akan kujerun shi hmm. inda yake karantarwa hmm. to a nan guraren gaskiya a yana wannan topic ɗin taka shi ne shi kanshi kana alaƙanta da ta Idris da irin karantar wanda yake irin ta Boko Haram saboda yana ɗauko ƴan uwan shi ƴan Boko Haram ko masu aiki da Boko Haram ko masu karantar da Boko a kan yana tura su akan da rufi. Hmm. A nan guraren a gaskiya a gaskiya ban ga adalcin ka ba. Hmm. Ban ga adalcin ka ba saboda kawai don wata eh, wani abu ya haɗa ta misali da malam ba zai to ba ka rito ka nuna tsiriyar ka kai tsaye game da shi kana alaƙa shi yana tare da waɗanda suke da ɗan boko haram wannan magana gaskiya ne a hidda ya kama ji daɗin ta ba gaskiya. Na'am yanzu ka gama za ka ɗan bani dama ne shari kan abin da ka faɗi. Na'am bismillah. Da Allah kana ji? Ina ji. Ka ji na ce dakta yana da aƙidan boko haramun da Allah. a baka faɗa ba to amma me yasa aika kawo eh, magana da kai da ka kamar a tambayar ka ne me yasa ka kawo sai ka ce kaza ne yasa na kawo ai abu ake na fahimta dalilin da yasa na kawo saboda shi inda ka yaro yana karantar da ta boko haram yawwa yawwa yawwa to kayi ba na amsa kana ji kayi ba na amsa dan dakata da Allah yaron ba shi da aqidar boko haramun ko yana da ita bai da ita ba. Ah, kakka damu a ah, kaka damu tun da ai kace to ai ka ji illar kace baka ganta ba sai kai shiru yawa sai yawa yawa kai baka ganta ba da Allah da Allah kaga abin da yaron nan yayi ko yace tsaya tsaya mana yace wa alkali na zariya kafiri kaga abin da yayi ko eh, ina ina duk abin da kake ba to da Allah a cikin aqida sunna kawai kai tsaye eh. ake zuwa a kama sunan mutum a ce kafiri ne shi a eh, a matsayinka na ahli sunna ya danganta idan mutum ya yi abin da za a iya bayyana ko an ga zai da al'umma ya kamata a yi to a kama sunan shi a gaya ma mutane wannan mutumin zai fatar da jama'a wannan abu ne ba wannan na tambaye ka ba da Allah kana ji kaga wato idan kuka fara magana kuna bayyana kanku sai in ga kamar alamar rashin gaskiya abin da ya yi na kiran wane kafiri ne ya janyo aya haka yake cikin fahimtar sunna haka ake yi kawai kai tsaye kawai ka janyo aya ka ce wani kafiri ne ka kama sunansa ba tare da wa'insu abubuwa sun gabata ba haka yake daman dole ne wannan ba kafirta ya kafurta aikin da alƙali ya yi ne ba ka an ba a matsayin shi na ya kafurta shi aikin da alƙalin ya shi ne ya kafirta to shi kenan da Allah dan maimaita mana abin da yaron ya ci dan maimaita lafazan bi lafazin dan maimaita sai eh, to ni yanzu gaskiya ban da shi akai ga baki kaga wallahi kana ji Allah ko Allah kuna bawa ahli sunna kunya san zuciyarku yana bayyana karara Allah ya sa mu dace shi yasa kana ji duk wannan abubuwan da kai ni ban ga amfanin yin wannan ba ni ba sai na ma baka amsa ba tunda dai na fahimci san zuciya dauka sai an jima ka ji ko Allah ya kyauta shi yasa amma ban ga laifinka ba gaskiya laifin dakta da ya ɗora shi a kai shi na gani kaga yanzu wannan shi ahli sunna ne yanzu abin da shi yake ɗauka shi ne yaron nan daidai yake ba shi da aƙidar boko haramu kuma dole ya fahimci haka saboda shi wannan mabiyin dakta ne to yanzu aikin da aka bamu kenan kafin ma jama'a su gamsu cewa wannan yaron yana da aƙidar boko haramu yana da aƙidar yana da aƙidar khawarij to kafin ire-iren wa'annan suna da yawa suna da yawa ire-iren wa'annan to Allah ya kyauta Allah ya sa dace Allah ya shirye ku shi yasa wato shigo da shi shigo da shi dole a yi na barna kaga yanzu shi wannan bai san wai yaron yana da aqidar boko haramun ba kuma an ka masa a misali ya ce wane ne alkali saluhu alkali ina jin sunansa ya ce kafiri ne qat'an ya kafirta shi kuma ya janyo aya har da ake cewa me yasa ma ya kafirta shi yazo ya janyo aya din na sa bidiyon kaga nan ku daina bayyana son zuciya kawai an yi kuskure an yi kuskure a fito a bayyana barranta daga wannan yaron kawai shine assalamu alaikum eh Allah ya kyauta wa alaikum salam dan uwa wa yake magana ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah ya haya sunana ya haya To, ka ji karatun da muka yi na ji na ji program to kana tare da mu kuma a'a baka tare da mu sai mu baka dama sai ka warware abin da muka faɗi in baka tare da mu Malal Kanawi akwai bangaren da nake tare da kai akwai bangaren da bana tare da kai. To eh, faɗi wanda baka tare da ni zai fi. To masha Allah. Hmm. Ta bangaren da nake tare da kai shine jajircewanka akan tafiyar sunna Allah ya saka maka da alkai. Ban wannan zancen inda ai kake tare da ni. Eh, kawai wanda baka tare da ni cikin abin da na gabatar a yanzu. Da na ce kaza ba daidai ne ba sai ka kusurantar da ni. abin da ka faɗa abin ka faɗa gaskiya ne amma inda kuma bana tare da kai shine shin in ma kuskure ne ai gyara ya kamata a yi amma ba cin mutunci ba ok kamar yanzu kenan in na fahimce ka wato kai ka bambanta da waɗanda suka zo kare datta kai yanzu ka yadda datta kuskure ya yi, a matsayin ka na amma yanzu hanyar ni da na bi ne hanyar cin mutunci bai dace ba da Allah wata kalma na faɗi ta cin mutunci dan jama'a su a bai dace ba kai kana fakewa ne da gyara amma kuma kana shiga mutuncin dakta ba matsala wata kalma na faɗi ta cin mutunci sai a gane kuma ni ban taɓa ji ban taɓa jin kayo malaman gyara ba wata kalma na faɗa ta cin mutunci ga malaman Kano nan burjik dukkan suna kuskure amma ban taɓa ji kayo musu gyara ba eh to shi ma wannan gaskiya yana dauke da wani abu ne wace kalma na faɗi ta cin mutunci ba dauke da wani abu nake ba bana dauke da komai ai ya kamata ka fahimci na yanzu kaga yanzu idan baka faɗi kalmar da na faɗi ta cin mutunci ba kana ji kaga in baka faɗi ba yanzu ka faɗi abu jama'a sun ji amma ka ƙi ka kawo to ina ganin tsayin sauke ka to shi ma wannan eh, ya sha allura ne Eh, idan ka san hatta ahli sunnan ma nakan yi musu allura eh allura wannan ayyan sha amma ban da aka kace an yi cin mutunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ka gagara kawowa kaga bai kamata assalamu alaikum wa alaikum salam kuna ahli sunna kuna son zuciya Sheikh Sani Alkanawi na'am dan wadawa muke magana eh magana ta gaskiya ta saka kana magana da da mu. magana ta gaskiya ta tsakani da Allah kuskure doktor ya riga ya yi ba laifi bane kuma ya fito ya gyara to amma sun ce wai na ci wannan yaron waje zarafinsa ba shi daman kawai yayi wa'azi wallahi ba karamin laifi bane alkano ba karamin cin mutuncin sunna bane yanda muka yi fama da boko haram a ƙasar nan da usulubin da suka ɗauko da yanda Muhammad Yusuf da shakkar da Waya suka ɗauko usulubin su izantigi in dai ka sani yadda shi har doctor ya tinkari Muhammad Yusuf sun yi makabala da Muhammad Yusuf mutum ya zo da irin wannan da'awar ya ce wai har za a ba dama a zaunar da shi a bashi shi mambarin ya wa'azi wallahi malam jafar yabo ya yi wa muhammad yusuf amma da tafiyan ta yi tafiya fitowa ya yi nuna ya ce ba ma tare da shi yabon da na masa dama ina ganin yana kan daidai ne saboda haka yanzu ba na tare da shi ba na tafiya da shi sai da ya barzanta kansa da muhammad yusuf to wallahi kana saboda haka malam kuma Dokto ya tabbatar da cewa a social media ya san wannan yaron na'am wato Allah dai ya samu ina jinka <laughs> Allah ya samu dace amin To, eh. Eh, ka san wani abu da yake faruwa. Eh. Ni a yanzu abin fa yana ɗaure min kai. Yana ɗaura ah, kai. Kun akwai ɗaure kai, tsakani da Allah akwai ɗaure kai, wannan zo ba ma an in kace boko haram ma wallahi ka sassauta, kawai ya ɗauko manhaji ne na kawarij. Ah, daman duk mai Manhaji ne na kawarij. eh manhaji ne na kawarij kawai a dan saka yare a ce boko haram ko wani abu amma kawarij pool akwai siffofin kawarij da suka bayyana jikin wannan yaron yanzu kamar mm. misalin a takfir din nan da kai ka kira mutum ka ce wane kafiri ne wane kaza ne ka duba yadda yake karatu ni malasa ne wallahi na saurari yaron nan da dama abin da nake so in ji ko daidai na larabci daidai har yau ni dai Allah ya sa ban ji ba wallahi surutu kawai nake ji ina sauraron sa ne in ji kawai ya karanci kamar layi uku hudu biyar haka ya karanta ya ya karanta ya fasara har yau Allah bai sa na ji ba wallahi wallahi bai ma kai a dawo kuma wannan abu da kake yi Allah ya saka ma da kai mu ba zan gaya ma yanda nake ba amma irin wannan dawon ya taimaka wa ɗalibai da yawa wanda na sani wallahi ya kubutar da su a boko haram Masha Allah, Allah ya samu dace. Ya mana san da yawa wanda irin wannan wa'azin ya kubutar da su a Boko Haram wallahi. Saboda haka kai na wallahi tallahi kai masoyina ne. Dr. Idris masoyina ne. Wannan kuma shine sunna halu sunna ya saba a fito a ce ya saba. Ba irin na yanda zai kuma mutum ya ce salatul fatiha fi kaza a jaba shi a shiru. Saboda su kutu ridan. Wannan rashin sunan da kuke yi kowa ya sani wannan shine sunnan. dukkan ku da kai da dokto namu ne wallahi kuma duka ina kaunan ku amma a wannan fagen ya yi kuskuren da dole zai fito ya bayyana ya barranta kansa da wannan yaron wannan shine magana na gaskiya Allah ya saka da alkhairi eh wannan shine kawai abu amma Allah ya kyauta na kyauta kuma wani abu haka shi yasa ba a gane wannan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dan wawa ya ke magana Assalamu alaikum wa alaikum salam muna jinka. ka to suna na Adam Usman to mala Adam Usman muna jinka. ka ji karatun da muka yi eh, na ji karatu amma ne yana ta bani problem amma na ji karatu malam ni tambaya na da nake ban sani ba ko out of topic ne amma zan tambaya inda out of topic ne sai ga mu sai in soka to na tambaye dr jamil ma bai bani ansa ba to shi ma ko da yake shi ma can mu zai bincike a kai to ba sani ba ko zan yi tambaya eh to kaga ina jin inda ka je wani waje ka tambaya ina ganin da ka bar shi saboda kila ba topic din amma duk alai ne shi ne ce in tambaya inda out of topic ne sai a ce mu out of topic ne sai in so ka ba wani tambaya ne shi ne ka ji topic din ko kai baka ji ba eh duka duka cikin tambayin ne ba duka cikin magana wai ma'ana ka ji topic tambayin ne ba wani mai wahala tambayar kama tana ciki ai ka sani yana ciki okay to ba matsala in tambaya eh shi ni ni malam alkauna ni ne na taba ma tambaya akan a a akan lokacin da eh, na Ahmadu na Ahmadu in zaka yi katina na ce maka cika mana ya zama goma ko zaka yi katina na gane na gane ka kama lokacin guda takwas sai ka yau wato ah, tambaya shine shi na madunin shi na madunin malam shi wani ne malami shi don ni gaskiya ko da yaushe ina respecting din malamin da yake da wani malamin da muka san malami shi saboda idan za ka yi ma mutum hukunci za ka san waye ne malamin ci at least to zai zama da sauki inda za ka san inda ya fuskanta ga lokacin da farko farko da na fara sanin ka lokacin kana tare da malam Musa to in za a hukunci a sai za a fuskanta amma kaga shi na madu farko shi kadai aka bi fito haka ah. kuma kaga malam ah, malam doctor doctor ya fito ya ce eh, waye ah, malamin sa tunda ai ba ni na bashi ai waje na ba to ni kaga yanzu ka ce min wannan ni yanzu bai zo waje na na zo da shi inda ai nake ba ka gani ba ni da amsa wannan tambaya ina ga dakta za ku ba za ka kai ba da amsa ba dai na tambaye da Jamil ba bai ba da amsa na ba kai ma ka ka kasa yanzu ina neman mi ba da amsa na wutin kila ranar juma'a za ba mu amsa amsa tambayar nan cewa waye malamin sa gaskiya dan muna bukatar mu sani to Allah ya sa mu dace to ni ban san tunda ka gani ai ba ni nake da alaka da shi ba ba ni na san shi ba kuma ka ce ni in ce wai ga malamin sa assalamu alaikum to ina ganin wannan yana da matsala za mu ɗau wannan assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam barka da dan waya gida ya wajen alhamdulillah mala alkanawi barka da kokari na'am ya wajen ya ibada alhamdulillah ya kokari ya fama to wallahi akan taba Allah ya sa mu dace ka ji karatun da muka yi a na ji karatu a karamakalla a to masha Allah karatu ya yi sosai wallahi a karamakalla wani abun da yake bayani mamaki yake ɗaure min kai shi na'am shi a ɗaliban dakta suna yawan magana akan kungiyanci kungiyanci kamar yadda yawanci ake ji a cikin karatuttukan amma abin da zai ɗaure maka kai ya baka mamaki hmm. wala yawanci abubuwan da suke aikatawa su suke nuna ƙungiyancin hmm. babu yadda za a yi mutum ya fito ya yi kuskure ai daga yanayin yadda suke ƙoƙarin yin abu wannan ƙoƙari suke da ƙarfin siyasai sun kare shi kuma shi wannan wanda ya kira yake magana akan ai yanayin ka yanayin yanda kake kaman kana cin mutunci ko ka abin nan yanzu in magana ake ta cin mutunci akwai wanda ya kai su cin mutunci tsakani da Allah fa akwai wanda ya kai su cin mutunci kuma tsakanin da Allah shi yanzu dafta abin da zai ya ƙara ma kanshi kima da girma ya fito ya janye wannan maganar ya fito ya janye wannan maganar kuma yanzu su da suke wannan magana su ba a ma yi martani ba a masa raddi irin fa yadda yake yi ba fa shi kenan yanzu shi zai fito ya ma kowa raddi duk wanda ya ga dama zai fito ya masa raddi amma kuma shi duk wanda ya yi akan daidai yake haka wannan ai babu adalci anan wannan babu adalci a kana ji gaskiya akwai wata magana da dakta ya faɗi ni abin yana korata ni dan dai ba ta cikin topic ɗina ne na'am eh wallahi amma abin tana da hatsari eh ba ta cikin topic ne ina ganin sai a zama na gaba to insha Allah Allah ya kai mu dan wannan abin to mallam kamar matsayin kafirci ne ma amma subhanallah ai na gaba sai a topic na gaba eh. insha Allah dan kaga wa to insha idan ba mi wannan gyaran batun yanzu wallahi gaba abin zai zo ya rikici shi yasa wallahi wallahi malam abin wallahi malam abin ƙara rikicewa yake saboda yanzu kaga ko a page ko a page ɗinsu na na na, na dutsen tanshi hmm. wallahi zaka ga a wannan lokacin har daukan wasu karatuttukan nasa fa ake fa ake yadawa a wannan page ɗin fa to kaga in wa suna sai su dinga ruwa shi din shi yaron shi wannan yaron wallahi yankan wasu karatuttukan ake ana ɗaurawa a page ɗin dutsen tanshi amma ka gani ko anya ko dai wani pejin ne a wannan fejin ne wasu karatuttukan da aka yi sai a yanki karatuttukansa sai a ɗaura ka shiga feji ɗin ka gani sai a yanki wani wani wani abubuwa na karatunsa sai a ɗaura ko kuma wani magana da yi sai a ɗaura ko su sa sha irin status ɗin nan to Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace wallahi amin amin malam Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya kara maka karfin gwiwa da ikilasi amin kai ma Allah ya kara ma Allah ya kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dan wadawa muke magana. Alhamdulillah kana magana da Hassan Ahmad Bello daga birnin Maiduguri. Na'am Malam Hassan barka dai. Ka ji karatun da mu. Masha Allah. Gaskiya Malam na ji karatu. Mm. A magana ta gaskiya, mm. magana ta gaskiya Malam ka gani. Mm. Wallahi ina mai tabbatar maka akwai waɗansu abubuwa da yaron nan yake faɗi. tun farkon ka gani wallahi na zauna a ga na sha zuwa tafsirin Muhammad Yusuf hmm. na sha zuwa tafsirin Shakau hmm. na rantse maka da Allah exactly abin da yaron na yake faɗa haka suka fara wallahi tallahi exactly ko burin ga maka wani abu yanayinsa yanayinsa yanayin irin salon wasa, wallahi exactly zai haukatar kai zai ɗauki tasiri akan yara matasa na yanzu wallahi tallahi malam na zauna a gabansu wallahi tallahi na ji tafsirinsu ina lokacin da ake ake magana akan ina akwai lokacin da aka buga wani littafi hazihi na din nan eh to wallahi tallahi ba zan manta ba a anguwan doki muna zuwa muna sauraron tafsirinsa malam na rantse maka da Allah ka ji na rantse maka da Allah daga Allah ba wani wallahi tallahi ina wajen ni da abokina nake cewa kai wannan ka duba irin lokacin Jafar yana Maiduguri muna sa sauraron tafsirin Jafar na rantse da Allah sai ya zamanta ma kawai Jafar sai muka ji ma tafsirin sa ma kawai ai dan san duniya ne malam wallahi tallahi muna sauraron wannan bawon Allah na rantse maka da Allah da aka zo aka ce ai haƙi ne na ce kai akwai wani aboki na Idris yana rayu hmm. wallahi tallahi na ce kaga wannan tafiyar wannan bawan Allah wallahi malam bari in gaya maka na rantse maka da Allah ga kai musulmi ne a lokacin wallahi zunzurutun bawan Allah na ya mana allura wallahi sai muna kallon ka kawai arne arne ah gashi ma yanzu na rantse maka da Allah ah to ai yanzu yaron kana ji dan dai kawai wannan ne amma eh. shi yanzu a aqidar yaron irin su dafta duk a kafure fa suke fa eh, to dai ni malam barin ga maka wani abu daya ni abin da na zauna na yi tunani barin ga maka wani abu daya ni abin da na zauna na yi tunani za a yi amfani da wannan yaron ne saboda akwai abubuwan da ake so a ci mu da yaƙi a Abuja za a yi amfani da wannan yaron ne ta wajen tarwatsa dilan ba ba an ce arewacin Najeriya ta eh, Abuja tana arewa ba to wallahi za a amfani da ire-iren waɗannan yaran wallahi tallahi a fara kai hari cikin Abuja a ce ai shi kenan an ɗauke wannan FCT ɗin an mai da ita wannan wajen kuma wallahi tallahi ina mai tabbatar maka ai akwai wani kalaman da ya daɗa da aka yi hira da shi a ko jiya ne ko shekaran jiya aka yi magana da shi wai muna jiran gwamnati nan da wata biyu <laughs> nan da wata biyu muna jiran gwamnati idan eh, za ta ba ciki akan wani sauransu saboda alkhairi malam Allah ya saka da alkhairi yawo eh akwai masu da yawa amin mun gode saboda dan sai mu sauka daga kan topic din sai mu shiga wani abu kuma assalamu alaikum hello alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu akaramaka Allah na'am akaramaka Allah ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah kana magana da Yakubu Ahmad Gori Bauchi Najeriya daga Ghana To barka zuwa Malam Yakubu Ahmad to ɗayan ne dai bari. Na gode sosai a karama kallahu ni dai kawai masoyinka ne sosai na sosai sosai kwarai da gaske. Ina kuma bibiyan ka kuma ina sauraron karatuttukan ka kwarai da gaske wallahi karama kallahu. Jazakumullahu khairan. Eh, lallai akwai sosai da kake yi kuma gaskiya akwai wasu abubuwa da yawa wanda idan suka faru na kadiyya da yawa to gaskiya ina sauraron in ji bayanan da da ka yi ma mutane wallahi sai in ji hakan ya warkar da ni da kuma sauran al'umma da yawa gaskiya ana jin daɗin wannan gudunmawa da kake yi ma mutane Allah ya saka da karba mana Allah ya ba mu ikhlasi Allah ya sa mu da shi yana gode eh, dan uwa wato ina ganin na kusa in tashi na kusa in tashi da haka duk wanda yake ganin cewa zai yi kira da Allah ko dai wanda zai dace da ni ko wanda zai saba assalamu alaikum dama wannan dubba. wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam ya gida eh mana eh mana kana ai barka da gogari alhamdulillah da wa muke magana to ya ya gogari Allah Allah Allah Allah sai ya amin wato na ji abubuwa guda biyu na'am akan wancan da ake yi hmm. magana ta gaskiya wannan mutumin ko in ce wannan yaro zan ma iya ce mishi dan boko haram ne saboda mu mun san me boko haram ka fahimce ni malam karatuttukan shi kashi saba'in hmm. yana kafuta duk wani abu da yake dangantaka da yan boko hmm. ina jin karatuttukan shi kamar yadda nake jin naka amma ya ce fa shi ma ya yi boko kuma ya ce kamar ba wannan yake wannan ba ya fada ya fada ya ce ya yi a biyu yana da masters yana da waye waye wani duk muna da tarihin shi ko su mutanen garin nasu da suka dakatar da shi sun dakatar da shi ne a matsayin mu yanzu kana ji mu yanzu mun fahimci fa abin da shi yaron yake dauke da shi kuma kamar yadda wani kolawai ya zo yake cewa ko na ce wai datta ko yana da aƙida 'yan boko haramu ko yana tare da 'yan boko haramu eh, wai ya fahimto ne daga topic ɗin da na rubuta Eh, wanda daga ƙarshe dai masa tambaya ya kasa amsawa naji kawai na shi na so dama in same shi immediately da ya soka na so in same ka immediately da ya soka because babu yanda za a ce bai samu bai kamata a sa bai kamata ya hau kujeran dakta ba mai wannan hali bai kamata ya hau wannan kujera ba kaga yin wannan zance ba yana nufin mai kujeran shi yake da wannan halin ba kuma ka san wani abu in dai za a yi zance na adalci ma da na zo fa kana ji da na zo sai da na ce eh. abin da ya rufe wa dakta ido shine yaron yana zagin waɗanda dakta yake da matsala da su kuma daktan ma ai ya faɗi ba ya kuskure ya faɗi yace ko yanzu ya mutu akwai ire iren sa, kuma ya faɗi waje eh. na ire iren sa. ai yace saboda abin da yake faɗi akan kungiya ko shi baya faɗi kaga ya faɗi waje din nayi bayani fa to ni abin da mutum fahimta kana wato suna ganin kawai kamar a zo a yi wa datta raddi kamar raddi ne ga annabi ko ga wani abin nan ta karfi sai an kare karya a a eh ni na ga kamar yana da wasu yan kore ne a bayan shi wanda suke masa suke bashi wannan goyon baya amma mu mutanen Maiduguri ne mun san yanda Boko Haram ta fara mun san yanda shekau yake ta karatunsa a lokacin kusan kusan karatunsa iri daya Wato kaga sannan to irin yanzu a shigo da shi cikin tafiyar sunna har a wannan kuma abin da nake cewa shine suna cewa haddatta bai ji abubuwan da yaron yake ba hanni na ji hanni na fahimto hanni na gano ni ni na ɗauki haka kawai son rai ne inda yana son mutum to inda yana son mutum inda tana son mutum to rufe shi yake akan duk abin da yake so amma definitely wannan bawan Allah in dai ya ci gaba da wannan harka to harka ce ta Boko Haram ko su mutanen Niger State din da suka sa masa suka suka suka kore shi ko suka bashi suka dakatar da shi sun dakatar da shi ne akan <clears throat> yana yada wa'azinsa irin na yan Boko Haram kuma gaskiya ne Allah ya sa mu wallahi gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi mun gode dan uwa ga wani nan eh duk wanda za su kira da Allah su yi kokari su kira dan zan tashi yanzu Eh, idan zan tashi to eh, wannan ya yi kira wannan yanzu zan tashi duk wanda zai kira da Allah ya yi kira dan yanzu zan tashi assalamu alaikum assalamu alaikum wa wa alaikum assalam dan wa muke magana malam baba kura makinta daga maiduguri to sanne da zuwa kai wai wai me yasa ɗan maiduguri kuka fi kira ne a wannan zaman abu ne wanda ya shafe mu kuma mun gan shi ra'ayi gaskiya ne kuma gaskiya ne To malam ni abin sokacin da nake suna yi game da waɗanda suke kira suke bayanin game da irin radin da kake yi ko kuma salon da kake yi. E a bilhakika ni a wajen da zan yi magana shine kalman da doktor ya amfani da shi wajen ijtihadi ma wannan yaro. Hmm. Idan da a ce wani ne ya yi kawai kuma ya yi shi a wani fuska haka kuma a yanayin zancen magana to galibi a yi mishi uzuri amma yadda doktor yake magana yana yin yayi magana ne a fuskan goyon baya ko kuma a fuskan kamar abin da yaron yake din kamar daidai yake ko wani abu makamancin haka kuma ta inda shi ma duk wanda ya yi wani abu makamancin haka baya yin uzuri baya yin daga kafa haka zai fito ya bid'antar da mutane ko kuma ya nuna mutane akan abin to idan aka fita aka yi bayani game da haka ni ban ga laifi akan haka ba wato amma kana ji anya ka san abubuwa dai ko da a ce dan bid'a ne ballantana ahli sunna dakta yi ko yana bid'antar da mutane ya ce wani dan bid'a ne ni ina ganin ban taɓa ah. ji ba kila dai ya yi ko tabdi'ul afa. to afwan aka ce imam ahlus sunna aka ce imam ahlul bid'a a'a ai wannan kana ji to ka irin wa'annan a shi dai na'am a bar shi a bari mu bar wannan zancen eh to ah, kaga to ni abin da nake fahimta kaga duk cewa a cikin maganar shi akwai wujihin da zaka yi ka da uzuri hmm. amma in ka duba wani bangare kuma sai ka duba uzurin kamar ya sake ture uzurin hmm. kaga da yace a irin ijtihadinsa hmm. amma da yace kamar yadda shek Abakar Mahmud Gumi rahimahullah ya yi kaga nan wajen ya nuna cewa kaman shi ma ijtihadi ne duk da cewa ta yiwu shi malam ya samu su'utan baki ne ya faɗi hakan ba wai yana nufi har garan shi ba zai iya yiwa haka dan dan adam ne wato ka san wani kawai karinan yanzu kana ji wato wala na fahimce ka amma yanzu daman anan ma gabar da kake magana daman wani mujtahidi daman ba irin ijtihadin sa ai yake ba yana irin ijtihadi ne ai na wani <laughs> ai daman kowa irin ijtihadinsa zai yi eh kowa irin ijtihadinsa zai yi amma kawai dai kamar akwai kaskantarwa a lafazin da kawai na fahimci shi haka wannan dai kuma fahimta ne haka inda a ce datta ma kana ji kawai abin da na fahimta kana ji yaron nan da ya shiga cikin hadisin abin da ya zaƙulo ya yi ijtihadin yana ra'ayin datta ne inda a ce ya shiga ah. hadisin nan ne ya zaƙulo wani abu da ba irin ra'ayin dakta ba wallahi sai yayi masa kace sai ya ce jahili wannan kam ko shakka babu wannan ko shakka babu to ta yaya za a yi bai yi ba wai ku zo ku ce ai wai dole sai an kare wallahi da a ce abin da yaron ya fitar da shi kishiyar abin da dakta yake faɗi ne wallahi sai ya ce masa jahili kai ka isa kai ijtihadi kai wannan kam su su su masu karewa ma sun san haka kawai dai ni na siyan da nake mana gaba ɗaya mu tsoron Allah mu faɗi gaskiya duk wanda ya kuskure ya yi kuskure a yi mishi bayani amma yanzu abin da ya kamata shine gobe mu gani in doktor zai fita ya karbi kuskuren shi ya ce shi baya nufin kamar yadda masu kare shi ke kare shi baya nufin cewa shi mujtahidi ne gobe zai fita ya ce a'a yaron nan bana nufin cewa shi mujtahidi ne shi jahili ne bai kai mujtahidi ba ya bayyana mana sannan kuma kana ji sai ya kiyaye gaba kada wani jami'i ya shiga cikin hadisi ya fitar da wani abu ya ce ya yi ijtihadi eh, yawwa kaga don yaron <laughs> cikin hadisi ya shiga inda a ce wani harkar duniya ce kawai sai aka eh. ce ya yi ijtihadi to sai mu ce eh ijtihadi ba irin na malama ba amma yanda malama fa hmm. suke shiga cikin hadisi haka jahilin fa ya shiga aka ce kuma ya yi ijtihadi a cikin hadisi to amma alƙawarin afwan ni ka sabu ne ki ba mamaki ne kyauta kawai son zuciya ne mal alkanari kuma ka san eh, afwan mal alkawani na'am ina eh Afuwan ni ka abin da ke ban mamaki ne hmm. akwai wanda suka bi shi istikama suka bi shi a kan daidai a suna an yi ɓaran-ɓaran da su balle wannan Allah ya samu dace to Allah ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am akramaka Allah kai ne na ƙarshe gaskiya kai ga wani na kira wa faɗa zaka yi kira kwarai da gaske akwai abin da ya sace mai dole mai muhimmanci kwarai da gaske gaske na'am ina jin ka ni abin da zan ce shi ne nan wurin mu da tsoron Allah gaba ɗaya mu Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani yake cewa wala yadri man nakum shan'anu qaumin fana Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa gaskiya ne da yadda kake da kusanci da mutum idan ya abin da yake ba daidai ba ya saba ma addini duk yadda kake ganin kana kusa da shi to ka ji tsoron Allah ka fito ka faɗa hmm. ya saba dan ya saba hmm. amma dama mun san dan adam zai iya yin kuskure kullu bani adama khaffa wa khairu khaffa da at amma abin da suke faruwa musamman bayan na gama kira na ji daga baya waɗanda suke ta kira da siya suna kirawa sai sun kara karya akan abin da yake ba daidai bane wannan ba daidai bane ba abin da muka sani ana kiran mutane da cewa mu daina kungiyanci mu daina yin sa mu daina yin sa to kuma sai muke ganin cewa wani ya taho yana yin sa wani ya taho yana yin sa kuma shi din yana kiran a daina yi to ta yaya za a mu fahimci cewa gaskiya yake faɗa dole ne sai an sa tsoron Allah an kiyaye irin waɗanda abubuwan ba zai yiwu ka zo kana jifar al'umma da abin da kai kuma ka fa al'umman ma aikata wannan abin ba da haka mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi shi saboda Allah mu kiyayi saɓawa Allah mu lokacin sarki mu daina kiran al'umma muna jifar su da wasu da waɗanda ba su dace ba kuma mu kuma muna aikata waɗannan abubuwan wannan shine abin da ya maido da ɗan uwa sun zo suna da tsiya sai sun kare dakta akan wannan matsala kuma sun kansu sun san cewa wallahi bai daidai ba saboda babu yadda za a wanda yake da wannan akidar ka ce mashi to jahili kana yaban shi akan membari kuma ka san hatsarin wannan akidar ba zai yiwu ba dole kai kanka wallahi a zuciyarka ka san cewa kuskure ya sai dai in za a kare dakta ka kare shi akan duk wani abu amma dai akan wannan da ya kai kan dakta ya kuskure suna madaukakin sarki ya ba mu ikon jarawa a karamu kallon. amin amin amin gode to ina ganin yan uwa zan dan tashi eh zan dan tashi Allah akwai wa'insu suna ta kira amma ba zai yiwu ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana? Alaikun salam ya shek ina gajiya. Ya gida ya ibada. Ya kokari shek. To Allah ya samu dace alhamdulillah. Allah ya sa mu dace a wato shek ni akwai wani guri da har yanzu baka taba ba to ai ka san ba kowane waje ake taba ba eh abubuwan yawa topic din ne a cikin topic din ne lokacin da mutane suka barranta da wannan yaro hmm. shi dakta da ya zo yin magana a kan shi hmm. bayan ya yi maganganu sai ya ce shi fa baya barranta da mutum sai ya neme shi ta ƙasa yaushe ya sa wa kanshi wannan ka'idar sai ya nemi mutum ta ƙasa in bai yi ba sai ya barranta da shi amma mu muna gani malamai nawa wanne malami ne ya neme shi ta ƙasa tukun kafin ya mai raddi ka gane a shek wato akar mukan lawu na'am wato ina ganin wannan zai dan sauka da kan topic din saboda kana ji wato akwai wa'anda yanzu haka da suka zo nan sun amince cewa datta ya yi kuskure <laughs> wai amma abin da suke cewa me yasa ban tuntube shi ta ƙasa ba shi yasa irin wannan ko ka'idar da wannan zaka ga ko ni na faɗi ba lallai ne na ɗabbaƙa ta akan wani ba za ta iya yiwa ta ƙasa ina da mu'amala da shi kuma na fahimce shi ko zai karɓa ko ba zai karɓa ba da haka in kai mutum ya zo ya yi raddi kawai ka duba menene ya faɗi a kan raddin ina ganin abin da ya kamata nan mu ringa rakkazawa kenan kawai amma an bi ta ƙasa ba abu ta ƙasa ba ni abin da nake gani cewa ɗora wannan yara ma akan wannan kujerar wallahi illa ne wa tafiyar sunna dan datta ya shi kafin ya ɗora shi kuma wannan haka ne kuma datta ya faɗi kana ji shek mu da muke nan maiduguri hmm. wai yan maiduguri ne kuke ta kira a'a to da mu muka ga abin ra'ayil aini ok ok gaskiya ne to mu ne muka ga abin keke da keke ba wani ne yake gaya mana ba idan mu yanzu a nan irin wannan ya fita eh. ba gwamnati ma 'yan unguwan da suke su ne za su yi magani ba wani magana sai gwamnati ya shiga. Sabida mu mun gama sifar kamar yadda ka ga wannan tana tafiya wallahi shek kamar haka ta fara kamar haka hakan nan yau shi ne inda ya kai ya kai ya kawo yanzu maganan da muke yi har yanzu abin bai kare ba idan ka san wannan masifar ba za ka taɓa barinta kai ka goyi bayan wani mai goyon bayanta ma ba za ka taɓa yi ba wallahi shek wallahi wannan aƙidar muna gode muku ku dage kokari ku yaƙe ta ba bakkar ƙida ce Allah ya samu dace jazakumullahu khairan wa sallallahu alaikum yan uwa da Allah kai jama'a da Allah wa wannan ma kai kira da zu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa kai kira da zu ko eh na kira da suna Ali Abdullahi Adamu okay to shikenan hmm. eh ce eh, yawa a yanzu ya dawo a yanzu ya dawo muna jin ka to masha Allah na'am eh nake kai magana akidan yaron nan na batun abin da shafi boko haram da khawarij da sauransu wanda eh, shi wannan yaron du eh, abin da za a jingina masa kamar mu ba mu da wani iskali a kayi ba mu da iskali a kayi saboda duk wani ahalis sunna ya riga ya san manhaji na ahalis sunna wal jama'a to amma abin da nake so kaɗan fitar ma mutane da shi fili shine eh akwai wata kalma da ka ta zan iya cewa kamar mai hatsari hmm. cewa a eh, aƙidar yaron nan na boko haram idan yazo zo misali ya durmayar da mutane datta shine sanadiyya kai wannan kalma na ji ta a cikin program ɗinka. Na'am ina Yawa to sai nake cewa eh, tsakanin da Allah alkanawi wannan magana da ka faɗa a ƙidar ka ce cewa lallai misali idan yaron nan yana da fikira ta boko haram sa'annan kuma gashi na abubuwa wanda suke rubuce tunda lokacin da mutane suka yi rubutu malamai kenan ba babu wani boko haram kawai za mu iya sabin sa zuwa ga khawarijawa ko a gidan khawarij to yanzu kana nufin ka ce misali tsakani da Allah abinda da kai imani da shi misali yanzu in yaron nan wanda kai da bakin ka ce malam ya sashi a social media ne sai aka samu ya samu mabiya wanda ba mu fatan haka muna da Allah ya dakile da'awarsa sai aka ce ya samu mabiya sai ka ce wai sanadiyyar silan dakta ne tsakanin da Allah wani magan da ka faɗa har a zuciyarka abin da kake nufi kenan mala ali wato idan ka tashi za ka yi ai magana ya kamata in ka kawo da na ka gaba ɗaya to sai kai bayani ai na ce wannan yaron kwata-kwata bai cancanta na datta ya ajiye shi a wannan wajen ba ko ya cancanta eh abin da nake so ka fahimta wannan kana ji wannan amsar da zaka bamu ita ce za ta fito ma da amsar tambayar ka eh ne, ai tambaya ta yi. ko ba ka bane cancanta dakta ya ajiye shi a wannan wajen to da Allah bari ma tambaya saboda ka dai bani eh, amsa in ya cancanta ka ce ya cancanta Dala ka zauna akan kujerar nan ko baka zauna ba kai ma. ni daman ina da mummunar aƙida ne a'a ai tambayar ka ne don Allah ka zauna a kujerar nan ko baka zauna ba ina ganin wato eh a'a a'a kada ina zuwa ai tambaya na maka na zauna yawa yawa don Allah kai kadai ka zauna akan kujerar nan ko kuma akwai wanda ma ba malamai ba tun daga Bauchi har cikin Najeriya jihohin Najeriya har ma wanda suke zuwa sun zazzauna zazzauna hmm. tsakani da Allah dakta shine yake cewa ya gayyatowa ne zo ya zauna ko kuma ziyara mutum yake zuwa shi dakta sai ya bisa kyauta ta zato a'a a'a tsaya mana alkanawi a'a tsaya mana alkanawi tsaya mana ai mutane suna ji za a fahimci kamar ba masu a tabbatar da gaskiya yanzu kawai ka zo ziyara kawai ban san ka yanzu. sai in zaunar da kai akan kujera ta addini ta amana shi dakta shi dakta ya san ka ne lokacin da ya ba kujeran ka zauna ya san na a social media kamar yadda shi shi kuma shi kuma yaron shi kuma yaron ta ina ya san shi shi wannan yaron ta ina dakta ya san shi kai yanzu kana ah, nufin cewa yanda na faɗi kamar ni yanzu har na gano tun farko yaron nan yana da mummuna aƙida. kana nufin ka ce dakta bai gano ba kenan da har ya san shi to tambayin da dan maka ai shine tambayin da dan maka wannan yaro da yaushe ka fara gano cewa yana da aƙida ta boko haram ko ko kawarijawa tun kafin ku zo ku zauna a kujerar ne ko kuma bayan ya koma ne ka fahimci haka tsakaninka da Allah alkanawi yanzu ba zan iya tantance ma ba amma kana ji amma tantance Jamil ina zuwa a wuce ina zuwa ina zuwa, ai kai hakuri mana alkanawi kai hakuri yaron na ɗaya da na yi farkon saurarensa don ni kaga ban ma san ya je ba don ban gan shi ba sai daga baya amma karatunsa guda ɗaya na ji har na fahimto cewa wannan yana da aƙidar boko haramu kuma dakta ya ce ya san shi kana nufin ka ce duk abin da yake yi har dakta ya san shi dakta bai fahimci cewa yana da wannan mummunan aƙida ba haka kake so ka ce ni har na fahimta yawwa yawwa to yanzu misali tambayan ka da nake yi dakta ne da bakin sai yake maka ba ka kamata ai kana ji ka ce mana dakta bai sani ba duk da ya san yaron bai san yana da wannan aqida ba sai kai mun tambaya haka ake sai a fahimta to ni abin da ke so faɗa shine to ai ka tsaya mana to ai eh ba tambaya ta kai bane alkanawi eh ba na amsa to dakta ya san yaron nan yawa amsan da amsan da zan baka shine eh. amsan da zan baka shine eh Allah ta'ala ala wa alam kai ah. ban san maya ah. aka yi ka riga dakta sanin cewa wannan yaron dan boko haram bane amma ka tsaya mana ka na ali kana ji jama'a suna saurara ni tambayan da na maka ka shigo da wani abu ne baka ba amsan tambayan da na maka ba ce baka ne ka ce duk wanda yaron nan duk wanda shiga da shi boko haram ka ce wai sanadiyan dakta ne Na ce wannan magana tsakaninka da Allah haka take Mala Ali kana ji wayan da ka hauro ɗazu. A'a, ka ba da amsa mana. Zan lafazin bakin ka ne ba alkalami don Zan baka ka faɗi abin da za ka faffaɗi. Tunda na ga wato uwa ba ka so mu fahimci juna ne. yawa idan ka to ina zuwa don Allah don Allah masu comment masu comment don Allah su rubuta don Allah abinda ne tambayar na rashin son fahimtar juna ne ko kuma a'a tambaya ce da lalle akwai bukatar amsanta don yanzu misali in ka faɗa haka mu yanzu a matsayin ɗaliban dakta misali wanda mun san cewa a malaman Kano karan kab babu wanda ya zauna da mamari sosai dakta mun san cewa in har da a jingina wanda yake babu ina ganin kana ji nan malam Ali kana ji a kaga da Allah tsaya ka ji kana ji kaga wato okay kaji ko kaji ko kaji ko kaji ko kaji bayan da za a yi ka zo ka ce wai doye Allah ya sa mu dace ni ne aina sauke ka eh, kaga wato kuna nuna kungiyancinku da son zuciya wato an zo gabar da nema tambaya sai ka koma baya ai bai kamata ba ka tambaya ni na zo na akai na ce eh wa'yansu sun zauna na ce e kaga duk na baka amsa kamata ya kai ma ka ban amsa wato kana nufin dakta duk saurarensa da yi da saninsa da yayi bai san yana ɗauke da wannan abun ba da hannu na saurare shi so ɗaya ni na sani nan kuma na ba da wannan amsar abin da na ce na ce shi ne dakta shi abin da ya fi kulawa da shi shine yaron nan yana zagin wa'yanda dakta yake da matsala da su daktar ma ai ya faɗi wannan fa shine sunful dan yanzu in ka ce dakta duk da ya san yaran, yanda ya faɗi a social media amma bai san yana da wannan aƙida ba kana cewa datta ba shi da fahimta kenan har na fi shi fahimta ai ba zai yiwu ba magana ta har yanzu ita ce cewa ya san shi ya san yana da wannan aƙidin amma me ya ɗauke hankalin dakta shine zagin wa'anda datta yake da matsala da su wannan fa shi ne maganar gaskiya amma ba yanda za a yi datta malamin shari'a har ya ce ya san yaro a social media ya saurare shi ba su ɗaya ba ba su bi ba ba su uku ba a ce duk bai fahimta ba hanni na saurare shi so ɗaya ni na fahimta wannan ba zai yiwu ba shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya sa dace kuskure ne kana ji an riga an yi kawai a karɓa kuskure ne a gyara wannan shine kawai amma ƙoƙarin ko sai ka bawa abin da yake ba daidai ba kariya ana ta hayaniya ba zai wannan ba assalamu alaikum Wa alaikum salam ya shek sanda zuwa malam suman ya gida ya ibada alhamdulillah ya kokari ya shek to wallahi alhamdulillah to Allah ya saka da alkhairi amin masha Allah dole shi kafin dan gaba zan fara magana ma kan malali da ya sauka okay Sannan Aliyu yana son dole sai ya haƙurtar da kansa akan rashin gaskiya. Zai zo ƙoƙarin ya dasa zantuka kuma ya daga tambaye shi sun fil magana sai ya kasa amsa sai ya ce a ina son tambaye ka ya ta tambaya shi bai da abin da zai zai idan an tambaye shi. Har yana kokarin ya kawo wata shubuha cewa a malaman Kano karkab wane ne zauna da shi ah, Muhammad Yusuf in bai sani ba su man jafar duk sun zauna da shi kafin abubuwa su wannan kuma zama ina ji a eh a yanzu malam man kana ji wato ina ji a shek ke su kana ji wallahi yanda suke eh. abin ni ba haka ni nake daukar sa ba kaga wani abu ko ce malaman Kano ko malaman ina ne ni duk ba ruwana da wannan to ni ma abin da yake mamaki kenan ni na rasa kamar wani ko malaman Kano ko kaza ko ni duk ba ruwana da wannan ni abin da na faɗi da eh amma ɗazuna maimaita duk cikin malaman kanan nan gwara ƙila ko ku da kuke bauchi kun je ƙila wajen wani malami a Kano ya karantar da ni malama na ma yarabawa ne sosai eh. to nan kaga kenan ka zo kana alakanta ni da wa'insu kawai kawai abin da na fahimta kana ji so suke su juyar da akalan topic din kawai ko su yi su aikata da hayaniya ko su yi su sa ko rabe-raben kawuna kawai abin da wannan bangaren mu kawai mu nan Kano muke kallo su ma nasu suka sani to kaga wannan ai ba kuma menene naka eh, to da rashin gaskiya ko kuma duk abin da malamin kai ba daidai bane in daga ɓangaren ka yake shikenan ba za a tuhume shi ba ba za a bayyana wa da mutane rashin gaskiyarsa ba wallahi ba wai mutum a matsayin dakta eh, ina ji malam usman wato ka san yanda na fahimce shi shi karan kansa ali yanda na fahimce shi wato mm. kamar ta'assubanci ya hana shi kuskurantar da dakta ai zaka ji ya ce duk abin da aka faɗi akan yaron suna tare yaron yana da mummuna aƙida sun yadda to amma tambayar da dai masa ba zai iya kuskurantar da dakta ba an ji yana da mummuna akida to ya cancanta a bashi waje ya zauna Shi ne fa kawai ai ya shi ba ma ka kai ta ganin wurin ba mana ali abin da an ɗauka mai mataki yanzu in ban da mataki da ka ɗauka mai a gwamnatanci a duk da cikin wannan halin da yake ciki da wannan abubuwan da ke faruwa da ya yi hmm. da ba wani mataki a kansa a gwamnatanci idan gobe ya koma dutsen tashi sai an ba shi kujerar na ya kara zama kuma ba su isa su ce komai ba to yanzu dan Allah kuma gaban su ba yadda za su ba su isa kuma su tanka ba kuma ba wanda zai zo ya ce zai wani raddi ko ya korafi ba hakan ma da yake ciki to a yanzu kuma idan ya kawo magana zama ko zai ko gori ya shi minti daya idan eh. ya kawo maganar zama ko gori zai wasu malamai ba a zauna da shi ba a malaman Kano ga baki daya fantamiya ba nan Kano bane ya zauna da shi kuma ba nan Bauchi bane ba amma currently a yanzu fantami da yake wancan abin yanzu da ake tare da shi ya kasu ne ya karbi da yake yi ko menene Allah ya samu dace wallahi ina ganin kana ji da kan mu biye nan ko in su malaman Kano ko da wannan mu ba wannan abin ne mu ya dame mu ba wato kawai dai abin da muke cewa shine a ji tsoron Allah idan malamin ka yi kuskure ka karɓi yayi kuskure haka wai ka zo wannan shine gaskiya wannan shine gaskiya san zuciya jama'a suna da hankali yanzu dan Allah kaddara ka ce yana da mummunar aƙida da kanka ka faɗi kuma aƙidar boko haramun da kanka ka faɗi aƙidar khawari da kanka ai ka faɗi sai kuma gashi wani malami da ake ganinsa da kima ya bashi waje ya zauna dan Allah in ya batar da mutane waye sila dan Allah to gaskiya ne mara gaskiya ne shi ma ya sani to ga abu a zahiri ai shi akwai wanda tanan wuce ne bayan so ya yi magana bai sa haska wani ba nan Allah ya samu dace ya shi ba da mu akwai zantukan ma da ba za su yi a kan ta sama ba a nan wurin wasu zantukan dole a basu a gefe ba za su yi ta yi zama dan yanayi na security da makamantarsu to Allah amma dai Allah shi kai ta Allah kiyaye amin amin amin amin kuma irin wani abu na wannan na kuskure kowa ai yake yi a yanzu wani abu da wannan kaddara ai ko mutum dakta ai ba zai kalli dakta ya ce wai yana da aqidar boko haram ko sa. ko sa. ko dan bid'a in dai zai faɗi gaskiya ballantana ni ahlus sunna shi yasa kawai dai abu wanda yake eh, wannan ya faru na kuskure ya faru kuma a yanzu ma kamata yi ya zamanto izina da haka ba kowa ba ne wai kawai daga ya zo shi kenan ya ka ziyara kawai a bashi ai kujera wai ya zauna in ka ba wa mutum kujerarka ya zauna ta amana ta ilimi to fa kamar kana ijaza ne kana tare da shi cikin abin da zai faɗi kamar ɗaya ne shi yasa kawai in an yi kuskure an yi kuskure wallahi daga sanda na fara sauraron yaron su ɗaya na fahimci wannan tantirin jahili ne na fahimci wannan yana da fikirar boko haramu. ai ba sanda na haska shi na ce na hamadahu ba ne ai na fara yin maganarsa tuntuni na fara yi da farko tuntuni na fara yi shi shi yasa yanzu yana da bukata a gyara kada in an ji mutum yana zagin yan izala ko yana kaza gashi kuma yana ɗauke da wata mummunar aƙida kawai tunda an yi tarayya da shi gurin cewa ana yaƙar wa'insu wanda munin su bai kai munin wanda shi zai zo a bashi waje ya zauna ba kawai sai a ringa tantancewa wannan shi ne ilimi amana ne Allah ya kyauta assalamu alaikum ɗan uwa wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ya gida ya ibada waye muke magana ne eh, kana magana da Sani Idris daga garin azare bauchi state na'am malam sani idris muna jin ka masha Allah lakar makalla da farko dai ya addu'a Allah saka da alkhairi Allah ya sa mu dace masha Allah sai abu na biyu kuma kamar yadda ake tattauna akan wannan maudu'i eh abin da zan dan yi tsokaci a kai shine hmm. gaskiyar magana ya kamata a matsayin wani ahlus sunna hmm. mu koyi karɓan duk lokacin da aka zo aka haska wani kuskuren mu hmm. ko na malamin mu saboda wata fa'ida da ake so a fitar a ankarar da al'ummar musulmi hmm. saboda kar a tafi akan kuskure hmm. to zaman mu lafiya shine mu karɓa saɓanin yadda wasu suke kira su ta ƙoƙarin sai sun yi wa abin kuskure ma wanda wannan wani abu ne wanda ba ɗabi'a ne mai kyau ba kuma ni a fahimta ta kamar an fitar ne ba don kuma saboda matsayi irin na dakta abin da ya yi zai iya haskawa ko kuma zai bada wata mummunar ma'ana ga wasu daban wanda su tsoro aka yi wanda kuma wajibi ne a fito a irin wannan aiki da kuka fito kuke yi saboda haka a ƙarshen wannan wannan siya ba ɗaya mu kasance masu yin abu don Allah mu sa ikilasi da mu da muka yi eh, misali ku da kuke fitowa hmm. kamar yanzu kai da kake faɗakarwa akan abin da ya faru to ya zama to akwai ikilasi kuma mafi abin da muke kyakkyawan zato kenan sannan kuma da duk wanda za a nuna mar kuskurensa ko malaminsa shi ma ya karba da ikilasi hmm. a gyara a gudu tare a tsira tare masha Allah Allah saka da alkhairi a tashi lafiya amin amin amin Allah ya saka da alkhairi amin to ina ganin akwai wani yayi kira tun to sani ba idan muka dakata ta jama'a fa in muka dakata ta jama'a in muka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi dan wadawa muke magana a kana magana da Aliyu na Abuja na'am sanna zamana Aliyu muna da na ji karatu daga farko har yanzu masha Allah magana da zan yi dai shine game da shi wannan malam Aliyu da ya sauka wai me yasa kuke ta magana akan Malam aliyu da ya sauka ne ito shi na farko da abin da ya sa zan ce a gan shi ni gaskiya na fahimci gaskiya baya son gaskiya ne shi malam ali amma eh gaskiya saboda me ka zo ka ce eh yaran ne na da mugun aƙida hmm. kuma an ce ma kaza dakta ya sani ne yasa ya zauna da shi a kujerar nan kai shiru to kaga irin wannan abin da dinka muna ganin shi yana iya social media gaskiya ba ma jin daɗi duk wanda ya kasance yana zagin irin manya-manyan malaman a ah, assalamu alaikum assalamu alaikum kai ma to ai dan eh, nan dan uwa ni ne ai na sauke ka ni ne ai na sauke ka in kace haka to kai ma <laughs> wa kamar huce ci ai ka zo yi kenan assalamu alaikum assalamu alaikum kai ya kamata in tashi fa Allah ya kamata in tashi assalamu alaikum to abdulkarim ina ganin kai ne kusan na ƙarshe kai ne kusan na ƙarshe ga wani nan ya yi kira wallahi ina ganin yan uwa ku bashi yan uwa ku bashi haka da Allah Allah ya saka muku da alkhairi wa'inda suka bibiye mu hakanan mu karan kanmu da muka zo muka bayyana wannan abubuwa da suke faruwa allah ya don allah muka yi kuma don al'umma su fa'idantu muka yi kamar yadda wato kuka ji na faro tun daga ɗora alfaz ɗin da dakta ya yi a kan sikeli a mizani na karatu wanda kuma na biyo hanyar buɗe littattafai eh, na biyo hanyar buɗe littattafai wanda na fara tun daga wato lafazin da dakta ya amfani da shi sa'annan kuma da nuna cewa inda ya mutum aka ce ya yi ijtihadi kuma musamman a abu na addini na shiga cikin hadisi a ce ya yi ijtihadi wannan kuskure ne kuma ba yadda za a yi wai ka zo ka haɗa shi da mutumin da ka gan shi a waje kuna harka ta rayuwarku ba cikin hadisi ya shiga ba ka ce wai ya ijtihadi ka ce wai ɗaya ne da wannan daman wanda ka ce wai ya ijtihadi daman shi ya shiga cikin hadisi ne ya fito da wani abu ka ce ya yi ijtihadi tambayarsa kake yi sha'anin rayuwa buge-buge da yake yi ko wani harka ko makaranta da yake zuwa amma wannan ya shiga cikin hadisin manzan Allah ne ya kutsa wanda ba shi da ilimin shiga sa'an nan ya fito da wani hukunci ya faɗa da ka tashi kuma ka ce ya yi ijtihadin irin nasa sai kuma ka ce kamar yanda mala abubakar gume ya yi ijtihadi shi dama mala abubakar gume da ya yi ijtihadi cikin harkar rayuwa ne yaya ijtihadi gaskiya ba ɗaya ce fa maganan me ake cikin hadisi yaro ya shiga kuma wallahi na yi imani da a ce wannan yaron da ya shiga cikin wannan hadisin bai zaƙulo wani abu da yake kusa da ra'ayin dakta ba da a ce ya zaƙulo wani abu da ya saɓa wa dakta gurin fahimta wala sai ya ce masa jahili zai ce kai jahili ka isa ka shiga cikin hadisi ne hakka istin ka fita wallahi haka zai ce ku ji tsoron Allah wala haka zai ce musamman in ya zakulo abin da baya ra'ayi tunda dakta yayi ba so ɗaya ba ba so biyu ba da haka amma da yace irin ijtihadin sa yayi bai hatta ashi a wadan ya nuna shi jahili ne bai kai ya shiga cikin hadisi ya zakulo ai wani abu ba duk bai nuna wannan ba da sai ya nuna cewa to shiga cikin hadisin ma da kai da abin da ka faɗi jahilci kai baka fahimtu daidai ba amma kawai wai sai yace ijtihadi yayi irin nasa kuma wallahi muqaddara da shiga yayi cikin hadisin sai yace abinda dakta yake da shi na fahimta kan hoto ba daidai bane saboda cikin wannan hadisin na shiga na fahimto cewa za a iya yin hoto wallahi dakta cewa zai yi jahili ne shi bai kai ya shiga yayi ijtihadi ba ba shi da ala ta ijtihadi ba shi da malaka na ijtihadi ba zai ce ijtihadi ya ba wallahi wannan shine magana gaskiya mun sani mu daina biye biye sannan kuma yace kamar yadda mala abubakar gume yi wannan abu ne haƙiƙa ce e, wanda kawai ba mai ja da ita ko ba mai kinta kawai sai wanda ke son zuciya ko wanda yake mai ƙarancin ilimi ko jahili da shi bai fahimta ba amma in dai wannan ɗalibin ilimi ne zai bugu sai ya gamsu da abin da duk na faɗa a kan wannan sannan kuma abu na gaba wai cewa ko ni na ce ko duk abin da ya yi ko na ɓarna ko na ɓatar da al'umma ai kamata ya yi kana ji wato dakta shi zai toshe wannan ƙofar a yanzu da na haska masa Shi ne dakta ya fito ya gaya wa al'umma wannan yaran yana da afkar na boko haramun dakta ya fito ya gaya wa al'umma wannan yaran. tantirin jahili ne afkar ɗinsa munana ne to kaga sai mu gane cewa to dakta da ya ɗora shi akan kujera a baya a matsayin bai san shi ba ne matsayin ba ta bayyana gare shi ba ne matsayin kuskure ya yi a matsayinsa na ɗan adam amma in dakta bai barranta daga yaron ba to kawai abin da na faɗi sai ya zamanto shi ne ya ayyana cewa yadda dakta ya faɗi cewa ai in ya mutu ma ga wa'insu ire-irensa nan sannan ya faɗi wajayin da yake ire-irensa shine yaƙa 'yan ƙungiya kawai sai in ce to wannan ne ya ruɗi dakta ya manta da illar aƙidar yara har kuma ya bashi waje ya zauna kuma na kan abin da ake cewa wai wai kowa in ya zo bisa kyautata zato a haka ake dama a ka'idar ilimi haba da Allah a ka'idar ilimi gurin da kake zaune wallahi na rantse da zatin Allah akwai wayanda sun kawo min ziyara sun fa irga wallahi wani ma zai zo ina cikin karatu kuma ina ganin sa a social media amma bana yadda in bashi waje na ya zauna saboda kamar su tamfi ne nake masa saboda in wani da ya ne masa kallon jahili sai ya ga irin karramawar da na yi masa da irin ɗora shi da na yi a inda nake koyar da addini dole ai ya ruku sai ya fahimci cewa kallon da nake masa na jahili ne kuskure ne wane ma yana kallonsa a matsayin malami ana na tabbata ba wanda zai kalli wannan ya ce ɗalibin ilimi ne shi yasa kawai abu ne na kuskure an riga an yi kuma fitowa a karɓi kuskure shi zai nuna mana tabbas abin da ake faɗi da gaske ne tabbas abin da ake faɗi da gaske ne sai mu gane sai mu ƙara jin san malami a zuciyarmu sai mu ƙara jinjina wa malami mu ce tabbas abin da malam yake gaya mana na in yayi kuskure na in yayi kaza zai fito ya ce ya tabbatar da kuskurensa da haka duk wanda ya ɗauka kaza ne to ba kaza ba ne yanzu shi kenan Allah ya sa mu dace nan nake ta subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika